To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuh jama'a masu larin kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf <clears throat> Asadu Sunna. barkar da muka sanar da ku jiya kowa ya san abin da ke faruwa yanzu tsakanin 'yan hizba da kuma kwamandan hizba Shak Aminu Daurawa da kuma gwamna. uh, alhamdulillahi uh, kamar kanda kowa yake ganin yadda yake ganin wannan yanayi in kana sama ne zaka gan shi shida in kana ƙasa zaka gan shi tara kowa da irin kan da yake ganin wannan yanayi alhamdulillahi mun jijji wurin uh, manyan malluma kowa ya ba da nashi gudunmawa yanzu kuma za mu ji kuma wurin babban malami shek malam yusuf Musa Yusuf Asadu Sunna kamar kanda ya daɗe a cikin wannan yake ba da yake gwagwarmaya a cikin wannan ababen da yake faruwa. So ainihin gaskiya abin da yake faruwa shi kuma za mu sake ji kuma yanzu. hukumar Hizba kamar kanda a baya kowa yana yaba musu haka kuma dole ba samu 'yan adawa wayanda kuma suma suke ganin ba haka ba wala Allah kai akwai abin da kai kake ganin kake yi daidai ne amma wani yana ganin a ba daidai bane da ka yi shi kaza da tafi masha Allah sa'an nan kuma akwai masu cewa ya kamata duk abin da kake yi ko na alheri ne ka iya kana karban shawara to alhamdulillah za mu so mu ji da bakin malam Musa insha Allahu uh, shi ma ta wani bangare ya gani akan abin da ta faru tsakanin uh, hukuman hizba da kuma gwamnati akan abin da ta faru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek malam buhari wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya taimaki sarki zaki tare da kai shayi a bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi aw iktada bi hadihi ila mil jaza amma badu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau dai din nan wato muna a yau din nan muna wato 22 ne ga watan sha'aban hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da uku don tattauna ɗaya daga cikin matsaloli da wato al'ummar musulmi suka damu da ainihin wato ita sarki zaki wato idan matsala ta taso irin wannan hmm. yi wa mutane adalci a daidai lokacin da kuka saba da su a wani abu yana da wahala wannan yasa Allah ya jarrabe mu da wasu ayoyi guda biyu mm. ya ce mana wa idan qultum fa'adilu idan za ku yi magana ku yi adalci walauka na za ko da wanda za ku yi maganar yana da alaƙa da ku dan uwanku ne na kusa so wani lokaci kana iya ganin wanda yake yana da alaka ta kusanci da kai sai ka ga magana ta fito a kan sai kamata ka faɗi gaskiya sai Allah ya jarrabe ka ya ga ya za ka yi wani lokaci kuma kana iya ganin abu mm. daga opposite ɗinka ne kuma a nan gaskiyar take to anan ne inda Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa so wannan dalilin yasa zaka ga hatta faruwar wannan abin akwai waɗanda sun yi kokarin sai sun siyasantar da abu. Mm. a nan gurin ina so in ja hankalin mutane ah, kuma sai na zo daga ƙarshe zan yi magana a musamman su mutanen waɗanda suke magoya bayan shi gwamnan Kano ne abba gida gida tsakani da Allah sun yi ƙoƙari casa'in da biyar cikin ɗari ko casa'in lokacin da kuskuren ya bayyana ba su goyi bayan kuskuren ba sannan kuma sun zaɓi goya ma abin da yake matsala ce ta addinin musulunci baya duk da yadda ake ganin suke son su suke ƙaunar su suke goya musu baya ɗin so saboda ta hanyar wayoyin da na samu na fahimci haka so wanda kuma in na je daga ƙarshe akwai kiran da nake so in musu shi ma mai girma gwamna akwai kiran da muke so mu masa shugabanni ya kamata su fahimci lokacin da suke neman kujera kafin su kai kanta lokacin ne suke yan wata jam'iyya amma daga sanda suka samu mulki su ba 'yan wata jam'iyya ba ne su shugabanni ne da wanda ya zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba da wanda ke goyon bayan su da wanda bai goyon bayan su kowa akwai haƙƙinsa a kansu kuma Allah zai tambaye su akan haƙƙin so a ɗaya ɓangaren yadda shugabanni muke da haƙƙi a kansu su ma suna da haƙƙi a kan al'umma best wannan haƙƙoƙin guda biyu in na je ƙarshe zan yi magana a kansu sannan in ba da shawara ɓangaren gwamnati sannan in ba da shawara ɓangaren mutanen gari amma ina so mu fara tafiya farko tukunna bidiyo na farko da yawa daga cikin mutane wasu ba su bibi me ke faruwa ba <clears throat> sai lokacin da rigiman nan ta taso so yana da kyau idan baka bibiyar duk abin da ake yi gaba bayan gaba idan matsala ta taso to ka yi haƙuri ka bari waɗanda ke bibiyar abu sau da ƙafa su yi magana a kan shi domin idan rabin matsala ka sani to rabin sakamako za ka bari a kan matsalar da ka zo yin magana a kanta dukkan irin matakin da shugaban hukumar hisba ya kamata ya ɗauka wajen yin umarni da kyakkyawan abu da hani da mummuna wallahi tallahi sarki ana yi hmm. ana yi su wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma tare da haka Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai ga shi kaɗai wannan ba shi ke nuna cewa ba za a iya samun kuskure daga gurinsu ba su ma sun yadda ana samun kurakuran shi yasa suke yin gyara wani matakin su dakatar wani matakin su yi kora kai har ɗaura 'yan hizban ana yi a cikinsu in an samu kuskuren da ya kai a ɗaura mutum. ‘Yan eh, hizban ma. Wannan ya nuna maka cewa wanda kuma a cikin bayanansa da izinin Allah mutane za su ji wannan so ba haka ake ba so babban abin da nake so duk mutumin da ya karanta Qur'ani ya san abin da ake ce masa al'amru bil ma'rufi yin umarni da kyakkyawan abu da hana munkari ka san yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya wassafa al'ummar manzon Allah da wannan sifar hmm. shi annabin saboda shi ma yana da ita da ya ce wa rahmati rahmata wasi'at kulla shay'in ta yalwaci kowane irin abu sai yace fa sa'aktubuha da sannan zan rubuta ta lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata walladina hum bi ayatina yu'minu ga waɗanda suke jin tsoron Allah suke bara zakka suka yi imani da Su waye Allah sai yace alladina yattabi'una ar-rasul wanda suke bin manzo annabi al-ummi wanda bai je gurin kowa ya koyi karatu da rubutu ba kuma duk duniya ta yadda shine malamin kowa da kowa wanda wannan annabin sun samu siffansa rubuta a cikin attaura da injila to da manzon Allah ya zo daga cikin aikin da ya yi Allah sai ce ya amurhum bil ma'rufi yana umurta al'umma yana cewa si abu mai kyau wa yanhahum anil munkar sannan yana hana al'umma munkari to in dai kai mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to dole ka shiga cikin wannan sifa din da haka Allah sai ya ce mana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mu'mine sashi na kaunar sashi wannan dalilin yasa ya zamanto wato sashi yana umarni da kyakkyawa sannan yana hana munkari sarki lokacin da duk aka zauna a cikin al'umma idan banna ta bayyana ba wanda zai ce jama'a ga daidai a ga abin da ba daidai ba a bari ka san alama ne dalili ne cewa al'ummar gaba ɗaya Allah ya tsine mata albarka in ba mai hani ba mai cewa yi warai wallahi daga lokacin da aka zauna al'umma gabanna ta bayyana ba wanda zai ce a bari ga wani abu mai kyau da ya kamata a yi ba wanda zai ce a tashi a yi wallahi dalili ne cewa Allah ya tsine ma al'ummar gaba ɗaya albarka to an taɓa turo annabawa guda biyu suka zo suka kalli wata al'umma suka ce Allah ya tsine mata albarka daga cikin laifin da suka yi shine akwai wannan Allah ya ce lu'inal ladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam sai ya ce zalika bima asau wa kanu ya'tadun saboda abin da suka yi na saban Allah kuma mutane ne yan ta'adda me ta'addancin Allah sai ya ce kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu saboda ba sa hana junan su mummunan aiki da wannan aka turo annabi Dawud ya zo ya ce Allah ya tsine musu albarka aka turo annabi Isa ya zo ya ce Allah ya tsine musu albarka so su kuma mutane a ɗabi'arsu sarki zaki ba sa son mutumin da yake wato almuslihu ka san akwai bambanci a salihu nagartaccen mutum ah. shine wanda ya gyaru amma bai damu da gyaruwar wani ba mm-hmm. eh, lokacin da annabi ya taso a garin makka ai nagartacce ne a salihu ne a kankin kanshi don ba wanda ya san manzon Allah da ya taso cikin bai da alaka da kowace irin barna mm. so ko da ya taso a matsayin nagartacce ya taso amma lokacin da ya kai shekara arba'in sanda Allah ya ƙara masa matsayi bayan mataki na as-salihu sai kuma al-muslihu yanzu yana so kuma society da ya taso yana so ya gyara mutanen to ai bai fara samun matsala da su ba sai lokacin da ya tashi bannar da ke ciki ya ce zai gyara ta ba daga lokacin aka fara samun matsala ba To ita kuma sunna ta Allah cewa yi wa makana rabbuka likal qura bi zulmin. Allah ba zai taba halaka mutanen wani gari saboda zalunci ba. Bai ce wa ahluha salihuna ba, sai ya ce wa ahluha muslihuna. In akwai nagartattun mutane a cikin ku wanda sun zama mutanen kirki amma ba su damu da kowa ya zama mutumin kirki ba. To kakku yi tsammanin in Allah ya turo bala'i kowa zai sha a'a wallahi sai lokacin da aka samu waɗanda sun gyaru sannan suna ƙoƙarin abin da ya lalace a gyara shi to lokacin ne idan Allah ya turo bala'i mutane za su sha hmm. yana da kyau al'umman mu ta fahimci wannan su waɗannan wa'azuzzukan da ake da karantarwa da ake yi da wa'azantarwa su gane cewa gata ake musu daga ran da aka waye gari wannan gaba ɗaya aka daina to yana rantse musu da Allah mutane kada wanda ya amintu a kowane lokaci Allah na iya turo mutane bala'in da ba za su iya ɗauka ba. Ka lura? So yanzu ina so akwai bidiyo na farko duk da yana da ɗan tsawo amma ka shi akwai gabar da in ya zo ina so kawai natijar da muke so mutane su fita da ita shine matakan da ita hukumar Hisba take bi kafin ta je ta operation wai shin haka ma kawai suke zuwa su je su operation ko akwai matakan da sai sun bi ma suke yin operation din nan ka sa bidiyo na farko mu gani in za a gyara dama an targade aka yin aka zo gyara sai ka ji ba daɗi za ka fatan mu shine hukumar hizba alheri take ne ko da kun ga wani kuskure ya faru to ba da nufin mu kuskuren ya faru kuma in mun gani muna gyarawa in mu ne muna yaba musu inda suke kokarin aiki in sun yi kuskure kuma muna musu faɗa mu gyara musu to alhamdulillah kamar yadda dai aka gani hukumar hizba a yau ta gayyato tiktokers domin a tattauna mu ga irin gudunmawar da wannan hukuma za ta bayar domin tsaftace da tsarkake wannan kafa ta sada zumunta bisa abubuwan da ake gani wasu masu kyau wasu marasa kyau kuma daga cikin abin da muka tattauna shine wannan hukuma ta hisba umarni da take da kyakkyawa idan ya bayyana ba a yi da kuma hani da mummuna in ya bayyana ana yi domin ga a cikin harkar tiktok akwai abubuwa da ake yi masu kyau wasu na amfani da wannan suna koyar da ilimi ma har karatun qur'ani na wasu na koyarwa wasu na koyar da harshen larabci wasu na koyar da kasuwanci wasu kuma suna wayar da kan mutane akan harkokin rayuwa da aure da makamantansu in kuma ka dawo bangaren munkari zaka tara wani bangaren kuma ana yin ana sheke aya ana baɗala ana yin abubuwan da bai kamata ba ko maza na yi mata na yi sakamakon wannan ne yasa wannan hukuma tare da sahalewa mai girma gwamna muka kirawo domin mu gaya musu shirye-shirye guda hudu da mai girma gwamna yi zai tallafa ma waɗanda suke a wannan bangare bangare na farko shine bangaren sana'o'i waɗanda suke cikin wannan harka amma matsalar su ta sana'a ce suna son mai girma gwamna ce taimaka musu za mu ware su mu tantance su mu ga irin sana'ar da za su za mu ba su dama su rubuta mana abin da suke son za su yi in an ba su kuɗi mai za su yi da shi idan muka gamsu da abubuwan za mu sa su a cikin list za mu kai mai girma gwamna su ne waɗanda za a ba wa jari bangare na biyu shine bangaren waɗanda suke karatu wasu mun tabbata su ya tsaya wasu suna yi ba su da halin da za su ci gaba to su ma idan suka kawo mana takaddunsu da burinsu sai suna son ci gaba da karatu ko sakandire ko institution ko jami'a su ma za mu tattara su mu tantance aika mai girma gwamna kuma za a ɗauki nauyin su ci gaba da karatu ko a gida ko a waje bangare na uku su ne bangaren aure waɗanda su suna son su yi aure amma kamar yadda mai girma dj ya faɗa sai ka ga da an ce mutum wannan tiktok ce sai ka ga kana ji ma sulhu zai ana cewa ai tiktoker ce mutu ya ce a ah, shikenan ai ba ai ba ba ta da kirki ana ga duk wanda ya shiga harkar nan kamar ba shi da kirki to muna son mu gyara wannan harka yadda nan gaba ma mutum da yan ce yan ce zai ce in dai ta bangaren wacce hizba ta tantance ne to ni ina ciki to kun ga ashe kenan hizba ta shigo ne domin ta gyara wannan harka ta kuma kawo maslaha a ciki sannan waɗanda suke da matsala kuma na sun shiga wata matsala ko na karayar zuciya ko na Eh, wata damuwa da suke da ita ko wata rashin lafiya ko wani abu da yake damun su a harkokinsu na rayuwa da kuma muna da bangaren da za mu ba su shawarwarin yadda za su inganta rayuwarsu waɗannan su ne bangarori guda hudu eh to kaga yadda dai aka cika wanda suka birgita yanzu da an ba su labari za su ga yanzu ma wani da ya ga motar prison ta fita da zai fita da gudu aka ce masa ai wannan bangaren kotu ne so yanzu dai an san ba kame ba ne ba zagi ba ne ba cin mutunci ba ne a tattaunawa ce da ba da shawarwari a matsayinmu na iyaye kun ji kuma uwa ga ta nan dr hadiza irin shawarin da ta bayar kun ga dg shawarin da ya bayar dr mujahid kun ji duk abubuwan da muka gaya muku abu ne duk da ya dace kuma ku ce kun yi wa wasu saboda muna fata daga wannan zama za mu ga canji a shafukanku za mu ga shanci a maganganunku za mu ga canji a shigarku za mu ga canji a yadda kuke gudanar da wannan harka kuma na tabbatar in ku kuka canza kowa ya ga cewa kun canza to sauran za ku isa wa da mutane sama da miliyan 20 da suke amfani da wannan kafa za su ga irin nasarar da aka samu kuma za su kawo ci gaba. game da kaman da ake yi a waɗanda suke ta cewa ana kama ɗalibai kuma bayan suna da shaidar da ne gaskiya. to shi kamin an tashi ai kowa ake kamawa inda an same shi a gurin laifi kamar da na faɗa matakan da muke bi guda biyar ne ba so muke mu dinga gaya wa mutane dabarunmu ba don kar su gane dabarun yasa kaga wasu yi maganganu bai kamata su yi maganganu ba don mu su tuntuɓe mu ba bangare guda suka yi sai suka yi mana hukunci to kowa gwargwadon hankalinsa gwargwadon iliminsa gwargwadon basirarsa za ku ga mu damu wasu zage mu wasu sun yabe mu wasu sun ce mun yi daidai amma akwai kurakurai wasu sun ce mun yi daidai amma ba haka ya kamata a yi ba duk mun gode wa kowa kuma mun yi amfani da haɗin da muka yi kurakuran in akwai insha Allah za mu gyara za a ga canji a operation ɗinmu na gaba ba daina operation za mu ba za mu ci gaba da operation na tsaftace jihar Kano daga laifuffuka za mu ci gaba da operation kauda baɗala saboda haka wannan operation ba tsayawa zai ba amma in akwai wani guri da aka samu kuskure daga jami'anmu insha Allahu za mu gyara wannan bangare to duba da akwai kafafen sada zumunta da yawa akwai facebook akwai instagram kuma duk yawancin abubuwan nan su ana yi wannan ta gwamnati yan tiktok ne kawai yanzu da su muka fara kin ga kanmu mu ɗebo abin da yawa ya zo ya fi karfin mu amma yanzu in muka ga mun yi nasara a nan to kuma za ku ji an ce ana gayyata kuma yan fesbuka su zo daga nan sai yan instagram sai yan kaza don kanmu kwaso da yawa amma yanzu da an ga cewa nan bangaren yi tasiri wanda muka ɗauka guda ɗaya wanda muka ga shi ya fi sauri saboda shi abu ne na sakan tun daga sakan goma zuwa minti goma kun ga abu ne mai saurin saurare wanda ake saurin ji ake saurin gani ake saurin shiga ƙananan yara sun shiga matasa sun shiga to wannan ne ya sa muke ganin mu fara da 'yan wannan bangaren in mun yi nasara to sai ko mu shiga sauran bangarori. a harkar kamannin da ake yi akwai wasu wurare daban da ake cewa hukumar hisba ba sa zuwa an fi zuwa kamar ina kamar manyan manyan faɗi guraren kamar na irin foreigners wanda baki to da an ce ba a zuwa a'a cewa aka yi tsaya malama da ce aka yi hukumar hizba ta yi shuru ta yi bacci yanzu mun farka to an fara da wani guri ko ina ba wani guri a jihar kano da za mu tsallake muna nan za mu zo ko ina za mu sanar da ku abin da ake ciki insha Allah ta'ala a bangaren shugabanci na yan tiktok mun ji ka ce yanzu sr shine wakili ya zama shine shugaban su kenan bai zama shugaba ba zai zama zai na tattara mana bayanai zai in ya gama tattarawa ai anan za a yi zaɓen mu za mu tantance mu ga waye kamata mu naɗa shi wakilin hizba ne a cikin harka kawai insha Allah to yake a tura Dr. Hadiza da waɗannan su yau su kamo mata ok mata su dinga kamo mata to kin ji malama hadiza in za ta fi kamo mata sai ki shirya ki dinga kamo mata ta ce ba su da karfi kuma su mata ne suna gidan mijinsu karfe goma su ma matan ai kamata a ce karfe goma malama ce tana tana gida hmm? yanzu su matan da kuke can fito da su to duk suna gidan mazan su karfe goma ba to ina za su gansu su fito su ma saboda haka abin da muke so a gyara mu ma ba so muke mu kama ba so muke mu zagaya mu ga kowa yana harkarsa hatta su masu sana'ar ai ba ca muka a daina sana'ar ba a tsabtace gurin wanda ya zo ai ko a saudiya da maka da madina akwai gurin sai da abinci akwai gurin sai da kifi akwai gurin kaza amma ki ga mutum ya zo da iyalinsa ya yi fakin ya siyo abincinsa ya tafi ba za ki ga an haɗa kaɗe-kaɗe da raye ba ma mu nuna muku hotunan da muka ɗauka saboda muna ga akwai shi yasa duk yanzu ku ga namu hoton ba muna da matakai biyar yadda na faɗa na farko mutane sai mana ƙorafi korafin nan aka zo takarda ake rubutowa sai kiga wata unguwar mutum goma ko ashirin sun rubuto sun sa hannu ana mana kaza bai dace ba unguwar nan hizba mun kawo kara to mataki na biyu sai mu tura 'yan surveillance suna da kyamarori daga cikin kyamarorin wani bairo ne ka ba zan gaya muku ma yadda suke so za su je su zagaya su yi mana bidiyo da hotuna na abin da ake kun ga mataki na biyu an kawo mana kara mun bincika mun tabbatar mataki na uku sai mu nemi warrant search search warrant wanda zai ba mu dama mu je mu operation na uku sai mu sanar da dpo da yake area cewa za mu zo za mu operation saboda a ba mu kwaba na ji na hudu idan mun na biyar in mun kamo sun zo nan ga kotu najeriya amma ba ma fara kaiwa kotu sai mun kira malama hadiza mun kira wuta an yi wa'azi wata sai mu ga cewa daga bayanan da ta yi mana wallahi talauci ne wata daga bayanan da ta yi mana maraici ne an saki babarta an kori babarta an wulakanta ta an zubar da su ba abinci ba sutura ba magani ba kulawa sau da aka bayar da za ta yanzu karama yarin nan da aka zo ɗauko ta aka yi bara daga daga wani yanki aka kawo ta kano aka ba ta kwa shekara sha biyu da kun ganta sai kun yi kuka karamar yarinya an yi amfani da talaucin mahaifinta ga maraici ga mutuwa aure wani gidan ya karye mai gidan ya gudu ya bar yara da iyaye ba kulawa to duk waɗannan abubuwan sai mu ga cewa wannan ba kotu ya kamata mu kai su ba kamata ya mu ceci rayuwarsu mu tallafa musu da jari mu tallafa musu da shawarwari mu tallafa musu wasu zaka ga in ka tambaye su ma me yasa kika fara shaye-shaye in ta faɗi wani abin sai ka ga kai kanka sai yi hawaye to irin waɗannan sai mu ware su mu tantance su sai mu ware su sai mu kira iyayensu sai mu bada shawarwari mu bada gudunmawa ne da za a taimake su wasu kuma sai ki ga so hudu ta zo nan wata sau biyar wata sau shida ana zuwa ana tirje sai mu kai ta kotu ba ma karɓa ko kwabo sai alkali abin da ya ce in ya gamsu da hujjojin da muka bayar ya mata hukunci in bai gamsu bai sallame ta mu dai mun iya abin da za hmm. Hmm. so ah. sarki tsakaninmu da Allah ga mutumin da yake munsifi yana da adalci hmm. da Allah a wayannan matakan da ake bi akwai rashin hikima da rashin uslubi da rashin sanin abin da ya kamata a wannan dai wato ba ma su ke zuwa kamin ba yan unguwa ke kawo kara cewa to shine abin da da yawan mutane ba su sani ba kaga a cikin maganganun nan da yayi mm. da aka kira su waɗanda duk suke da alaka wanda ake ganin suna yin abin da ba daidai ba a TikTok a farko sun tsorata suna ganin kamar wani abu za a yi musu da aka kira su sun gane cewa ba wani abu za a yi musu ba an kira su an mutunta su a matsayinsu na mutane kaga daga ciki ya yi maganan na farko taimaka ma inda za su yi sana'a na biyu wa suke da ragaba suna so su ci gaba da karatu a sa gwamnati ta shiga ciki na uku akwai maganan abin da ya shafi wanda aure za su yi sannan na hudu ya faɗi cewa wajen operation in an ji hmm. sarki ana kama kowa da kowa ne ba ka shan giya ka je ka zauna teburin masu shan giya ran da aka zo aka yi maka hukuncin masu shan giya kai ka ja me kai ka zama teburin masu shan giya so sai dai a ware to sannan kaji ya faɗa cewa ba so suke yi ba wato su kama ma masu laifi so suke yi a gyara shine babban abin da hizba take yi to sannan ka ga matakan da ya faɗa cewa kafin su je su yi operation na farko ba su suke zuwa ba kai tsaye mutanen unguwa ne ke rubuta ƙara da ƙorafi a kawo ma hukumar hizba bisa ga ƙa'ida idan an kawo musu koke abinda Allah ya ce idan ratun fi sabilillahi bayyanu", idan za ku tafi doron ƙasa don yaɗa addinin Allah ku nemi binciken me ke faruwa ba za su je su kai samame ba daga an kawo ƙara da ƙorafi cewa guri kaza ana ɓanna abu na biyu sai sun ɗauki mataki na bincike su tura jami'an tsaro na farin kaya irin nasu su je su tabbatar cin abin da aka faɗa haka ne ko ba haka ba ne sana abu na uku idan za su je sai sun samu izini daga kotu abin da ake ce masa santuwar wanda ke ba da damar a shiga gidan mutum ko wani gurin da ba za a shiga ba sai da izini sana abu na hudu sai su nemi izinin DP wanda ke wannan area cewa za su shigo guri kaza za su yi operation sannan abu na biyar idan sun kama sai su kai kotu dan girman Allah mai adalci sarki zaki hmm. dan Allah wannan matakan da ake bi dan yin wannan aikin menene abin da ya saba ma hankali da addini da ɗabi'ar dan mutane wannan shine da ta hukuma kaga shi shine dai kuma ita hizban nan doka ce ta kafa ta ka lura to yanzu menene na rashin hikima a ciki da rashin sanin ya kamata a cikin waɗannan matakan da ake bi hmm. kaga babu sannan a cikin bin waɗannan matakan a zo a kawo musu ƙara su bincika su nemi izinin kotu ta ba su dama su sanar da DP wanda ke yankin su kama su kai kotu don Allah mai nasu a ciki gyara suke yi kaga gyara ne ko su wannan shine matakin farko da ya kamata wanda bai sani ba ya sanya ma hizba take yin aikin nan hizbar Kano fa sai da ta kai ga wasu jihohin ana zuwa a kori samfur ya za a ji a ɗauki aikin hizba daga Kano a ɗabbaƙa a wasu jihohin so yanzu ka ji na ɗaya ko sa mm. bidiyo na bi mu ji kunna mu ji idan an dawo sallah za ku bada mutum bakwai sai za su bada mutum bakwai za a koma can za a tattauna a samar da wani abu yasa sai mu ga yan jarida kuma a jawabin bayan taro abinda muka cimma da wannan mutum bakwai namu da namu za su fitar da abubuwan da muka cimma mu da ku wanda za a yi za mu aiki tare kuma mun gaya muku wannan shine matakin farko abinda wallahi idan muka juwo kanku ba sani ba sa Allah wallahi tallahi muka jiyo kanku ba sani ba sa wannan mataki ne na farko da muka yi kuma wannan ya faɗi gaskiya cewa wasu suna takamar suna da wasu manyan 'yan siyasa da ba za su bari a taɓa su ba muna gaya muku gaskiya babu wani ɗan siyasa da zai hana mu taɓa ku lokaci ne wannan mukami an ba mu shine da sunan addinin musulunci kuma mai aiki saboda Allah saboda haka idan wannan mataki ya yi nasara ba sai mun ɗau wancan na biyun ba idan wancan bai ɗau bai yi nasara ba to za mu shiga mataki na biyu mun shiga mataki na biyu kada mutum je ta kuka cewa ai ba a ba shi shawara ba ba a yi kaza ba mun gayyace ku alhamdulillah mun ji daɗi mafi yawan ku sun amsa sun zo wasu ba su zo ba kuma za su ji abin da aka yi saboda haka yanzu in za mu je mu sallah in muka dawo za ka da mutum bakwai za mu bada mutum bakwai yan hizba za a zauna a yanke shawara sai a fita wa da yan jarida ga hanyoyin da za mu mai aiki tare da ku domin kau da baɗala. Allah ya shirye mu baki daya Allah ya mana albarka Yau, kan jihar Kano albarka ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya ya kawo mana da fitintunu na zahiri da na baɗi kun ga ba wanda aka kama ba wanda aka daka ba wanda aka ciwo mutunci ba wanda aka bata ga kuma ruwa nan ma an tanada da lemo wanda za a ba kowa ya sha domin a yi hakuri ko ba irin yan wancan ne da za mu ba ku kuɗin data ba maku a ce mana ku masu masu abu ne da yawa a hannu saboda haka amma mun tare da muku ruwan sha da lemo da kuma addu'o'i da zamu tare da ku zamu je mu sallah mu dawo mu zo mu yi addu'a akan Allah ya shirye mu ya ƙara mm. so kaga mataki na biyu eh. ya faɗa cewa idan muka juyo kanku ba sani ba sabo saboda a ciki lokacin da ya gayyaci 'yan fim akwai wanda ya ce akwai waɗanda suke takama da cewa akwai 'yan siyasar da suka tsaya musu hmm. kaji yana faɗa cewa wallahi in muka jiyo kanku babu ɗan siyasar da zai iya tsaya muku saboda a lokacin gwamnati ta ba shi kowane irin gudunmawa da goyon baya don yi aikin saboda duk wani mutum da ba gwamna ba a jihar yana ƙasa dawa da gwamna to tunda yana da confidence akan gwamnati shi yasa ya faɗi wannan dan da yawun gwamnati yake magana a nan nake so mutane su gane bambanci sarki zaki tsakanin fuskar da'awa malami mai da'awa da kuma a suratu na gwamnati dalilin da yasa baka ga Allah ya zabar wa annabi ya rayu shafi biyu na rayuwa makka da madina hmm. a makka annabi ne shi manzo mai karantarwa ba a surati ba ne gwamnati ba hannun shi take ba amma a madina gwamnati a hannun shi take so akwai abin da ba wai wa'azi kawai ake yi ba wa'azi haɗe da doka in wa'azi bai gyara mutane ba doka ta gyara mutane hmm. saboda ya kamata mu fahimci ɗan adam yana da sifa guda biyu duk wata halittar Allah da ka sani a doron ƙasa sarki tana da zalunci to ɗan adam ya fi ta zalunci da kama karya Allah bai taɓa yin ɗan rigima ba ɗan darga sama da ƙasa kamar ɗan adam wannan dalilin yasa kake ganin sarki zaki da ni da kai yanzu da adadin mutanen da suka taru suna sauraron mu mala'ikun da ke tare da mu sun fi mu yawa a yanzu haka a kwarai saboda ni yanzu kaga da ni da kai ba mu bi ba eh to mala'ikun da ke tare da ni da kai hudu ne okay na'am na'am na'am na fahimta saboda akwai guda biyu na'am tare da ni kai ma akai biyu tare da kai kuma kowanne yana da sifa guda biyu mm. raƙibun ne yana kiyaye abinda kake a tidin ne kuma duk abin da za yana halacce mm. ba za su daina aiki ba sai ran da ka mutu a tattara fayil ɗin a je a kai ma Allah sun gama nasu aikin ka lura ka lura wannan kaɗai ma yana da ban tsoro wato kowane lungu za ka shake wani abu in dai ka san cewa kowane mala'iku fin tare da kai wallahi ba za ai dama shi yasa daga cikin arkanul iman hmm. kaga bayan imani da Allah sai imani da mala'iku to na daga cikin tasiri na imani da mala'iku hmm. shine Allah ya sa su wasu daga ciki kawai su rubuta aikin da zaka kuma duk inda za a zauna ai wani mitin wallahi ba isa a hana su shiga su ɗauki attendance me aka yi ba a gurin eh. <laughs> ka lura wannan na da shi yasa Allah ya ce ulillahu asra'u makara sai ce inna rusulana hmm. yaktubuna ma tamkuru duk sanda za a shirya wani makirshi, Allah ya ce ku gama shiryawa ni kuma akwai manzannin da na turo su ɗauki statement me ake a gurin ka lura su kuma ba sa buƙatar iso wai sai ka yadda da izinin su kuma duk inda za a yi wani mitin close to hmm. na sirri na ɓoyen da ake ganin ba wanda ya sani to in mutum goma ne suka haɗu a gurin za su yi mitin to mala'ikun da suka halattu wanda za su rubuta mai aka yi ashirin ne inna lillahi wa to tare da haka fa an sa mala'iku sun rubuta aikin ɗan adam shi Allah ya san abin da ɗan adam ɗin yi amma wallahi in aka zo gaban Allah ɗan adam saboda tsabar musu da gaddama da Allah ya ce wa kana al-insanu aksar shay'in dadala wala wani sai yayi musu a gaban Allah ya ce wallahi shi bai ba eh. to in yayi musu ya ce shi bai ba daga nan ne sai a ce to abin da za a yi kai baki ishuru da na magana kai yanzu ake so su bada da shaidan me ya faru a duniya to lokacin ne da hannu da ƙafa da gangar jiki su ba da shaida hannu ya ce shi ya taba ƙafa ta ce ita ta tattaka ta je gurin ƙasa ta ce a kaina aka yi lokaci kaza don Allah ya kura ɗan adam fa inna lillahi inna ilaihi raji'un shi yasa Allah ya ce wa kana al-insanu aksara shay'in jadala to sai Allah ya siffanta dan adam da sifa guda biyu cewa innahu kana zaluman jahula ba wai zalim ba a'a yana da mugun zalunci yanzu ka kalli dabbobin da suke farauta da kumba irin su kura su zaki su damusa hmm. zaka ga mafi yawanci sanda suka koshi ba yunwa suke ji ba dabba ko za ta wuce ta gaban su ba ta ita suke yi ba sosai su haka ne wannan ka amma dan adam saboda zalunci wa'annan dabbobin da su ba sa iya kai ma kowa farmaki sai sanda suke bukata shi fa yana iya zuwa daji ya je ya kamo su ya zo ya sa a keji ya kulle ba aikin da za su mai sai dan kawai dinga ganin su da ido fa yana kallo haka ne da <laughs> ba za su mai noma ba ba za bar ma hasali ɗawainiya zai ɗora wa kansa wajen ciyar da su amma hmm. kawai bukatarsa shine yana so ya dinga ganin su da ido ka lura to wannan shine matsalar da ɗan adam yake da shi dan na bidiyo na gaba mu je ka gani ka ga abin da ke faruwa litinin ne shida ga watan nuwamba hukumar hizba karkashin jagoranci shek malam aminu ibrahim daurawa ta kira ganawa da masu amfani da manhajar tiktok an yi ganawar ne a ofishin kwamandan hizba shek malam aminu ibrahim daurawa inda yake ba su shawarar cewa a guji yaɗa faɗala raye-raye habaici da sauransu inda ya kara shaida musu da cewa gwamnatin jihar kano za ta ba su damar yin karatu kyauta da sana'o'i gami da bada jari har ma da aurar da su a basu goma ta arziki kwamandan ya ƙara da shaida musu cewa za su mori wannan abun arziki ga duk wanda suka ga ya gyara ɗabi'unsa a wannan manhaja ta tiktok an ce mu tattauna mu ji suwaye a cikinku mazan ko mata waɗanda suke karatu suka samu matsalar karatu mu rubuta mai girma gwamna daga nan har Allah. Allah wanda suka cika sharaɗin da aka sa mai girma gwamnati zai taimaka waɗanda za su yi karatu su ci gaba da karatu na biyu waɗanda suke da sana'a jarin ya kai, suke son su ci gaba da sana'a su za su yi mana rubutu shafi uku mu da ku yanzu mun ce da ɗauki sunayen ku da lambobin wayan kuma je ya zauna a tsanake ya ba da nasa shawarwari kuma ya faɗi ɓangaren da yake son hukumar hisba ta cike masa gaba wajen mai girma gwamna da irin gudunmawar da yake so. kuma kamar yadda Dr. Hadiza ta faɗa sai mun ga canji wanda ta ce karatu za ta ci gaba ina takardun karatun da ta yi a baya mai ta karanta a baya mai take son ta ci gaba ina take son ta karatu wani fanni wacce ta ce tana son ta sana'a wacce sana'a kike yi ki rubuto mana in an baki kaza ya za ki iya jiza su yi sana'a da wannan abu a yi auren ɗan tiktok <laughs> masu taron a wurin ɗan tiktok a zo a sha biki a sha gara a kan ka'ida da hadisi na tare kuma da amfani su tare a cikin al'adar suna sannan na uku shine maganar duba yanayi na halin da ake ciki. Ƙarshe kwamandan ya ja hankali da cewa a daina jin tsoron su da zarar an gansu suna ƙoƙarin yin gyara domin umarni da kyakkyawa hane ga mummuna wanda suka fi masa lakabi da operation kauda fadala a ƙarshen ganawar da su ne hukumar hizba ta ba wa kowannensa a ciki naira dubu biyu domin ya sa data yawwa saboda haka ku daina tsorata kuna firgita da mu ku daina firgita da mu gyara muke so <laughs> aiki aiki muke so gyara muke so dama mun ce mutum ɗaya ɗaya aiki eh so muna muku fatan alheri kuma insha Allahu za ku ga aiki a aikace a ƙasa insha Allahu ah, sai mu hukumar hisba yanzu ta shirya za ta ba su 2000 a yi haƙuri da wannan namu ne daga aljihunmu da ni da DG da ita da shi muka haɗa mu ba da kuɗin data bayan kammala ganawar ne kafar yada labarai ta fellai ta zanta da babban kwamandan inda yake shaida mana cewa suna ƙoƙarin gyara duk da suna samun ƙalubale daban-daban kamar irin su ƙage shari da sauransu hakan kuma baya hana su yin gyaran ya ƙara da cewa haƙiƙa nan gaba za a ga amfanin wannan gyara da hukumar take yi. Ba mu san mu nuna muku hotunan da muka ɗauka saboda muna ga akwai shi yasa duk yanzu muku ga namu hoton ba Wasu lokutan kuma sai ku ga da na kirkin da ba na kirkin mu sun haɗa a guri ɗaya. Na ka zo operation ya za ka gane. Ba da za ka gane. amma mu da yake gyara muke so ba ma son mu ta ɗauko rigima wasu sun mana ƙage, wasu mana sharri wasu mana amma duk mun yafe musu saboda mu gyara muke so in muka ce za mu shiga shari'a da mutane ko mu fitar da evidence ko mu faɗi dalili ko mu sa yaran da muka gani ana baɗala da su mun zuba da mutuncin wasu wasu 'ya'yan manya ne ma amma duk mun shanya wannan mun jure a matsayin mu na masu son mu gyara ba sai mun fito da namu ba mun san waɗanda suka zage mu gobe za su da suna yaban mu waɗanda suke ga ba a yi musu daidai ba za su gyara mu ma ma'aikatan mu da suka yi ba daidai ba mun taka musu birki mun hukunta wasu mun ma dakatar da wasu saboda so muke mu gyara ita kanta hukumar hizb saboda haka ku ba mu haɗin kai in kun ga gyara ko kun ga kuskure ku dinga kiran mu a waya kuna gaya mana kuma 'yan hizba ne dukan kuna 'yan hizba ne don kowa yana son ya ga an gyaru ba wanda duk kuma za ku duk mutanen nan da suka yi magana ba wanda ya ce baɗala daidai ce daidai ce ko an ba hanya ba daidai ba ko ba zai kamata a to shi zai kamata a yi in za a gyara dama an targaɗe aka yin aka zo gyara sai ka ji ba daɗi za ka fatan mu shine hukumar hizba alheri take ne ko da kun ga wani kuskure ya faru to ba da nufin mu kuskuren ya faru kuma in mun gani muna gyara in jami'an mu ne muna yaba musu inda suke kokarin aiki in sun yi kuskure ko muna musu faɗa mu gyara mu saboda haka muna muku fatan alheri wasu alaikum Bayan gama ganawar ne da babban kwamandan Hizba muka ƙara zantawa da wasu daga cikin masu amfani da manhajar TikTok inda suka shaida mana cewa ba su yi tsammanin haka ba. Hakika suna jinjina wa shugaban kwamandan Hizba Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa irin wannan shawarwari da suka karba a gunsa kuma a ƙarshe suna yi masa fatan alkhairi. A gaskiya na ji daɗin zaman nan da aka danda na ce ina toki bana nan amma wata zuciyar ta ce bari in yi shahada in zo. Muka zo kuma muka ga komai lafiya lau. Ai mu daura yanzu ya zama babanmu. wannan zama ya yi kyau kuma zama ne wanda muka samu ci gaba aka kuma kara wayar da kanmu ta yadda mu akan abin nan da muna yi na social media aka nuna mana yadda za mu yi amfani da shi sakamakon da ba mu san yadda za mu yi amfani da shi ba an nuna mana hanya mai kyau hanya wanda zai kai mu ga billewa ana cewa kun san an samu ya kirkisi sai an yi hakuri kuma mai girma alsek malam daurawa muna godiya da yadda ya karbe mu hannu biyu yadda sakamakon mutane wani yana ta tunanin cewa in ya zo za a si mutunci si za a kulle si za a yi waye waye sai muka ga sakamakon haka so kuma an karbe mu hannu abu yi mini da saboda babu abin da za mu ce sai mu ce Allah ya saka da alheri da mai girma kwamandan hizba sheikh malamin ibrahim daurawa da mai girma gwamnan jihar kano da suka tattara mu a guri daya don samar da kau da badala da kau da barna saboda irin wannan raye-raye da ake yi da kaɗe-kaɗe da rashin shiririta da ake yi a tiktok a shafin tiktok bai dace ba saboda abin da yake faruwa mu matasa ne ko kuma mu ce da mata da maza ake wannan abu bai kamata ba ya kamata a ce a dakile wannan abu wannan abu daman tun baya tun a shekarun baya muke son irin Allah ya kawo irin wannan gwamnati da za ta kawo da irin wannan abu to alhamdulillah Allah ya kawo mai girma gwamna da Sheikh Malamin Ibrahim Daurawa suna gudanar da wannan taro da aka hada na duk shafin yan TikTok. Sai dai aka ce kowa da ra'ayinsa a gefe guda wata jaruma mai amfani da wannan manhaja ta TikTok inda take shaida mana cewa ita san bata gamsu da wannan karba da hukumar zuba ta yi mata ba ana wariyar launin fata an da ita ware a cikin taron zan shiga Nijar gidan dangi na kenan dangin mahaifiyata sai aka yi min magana in juyo na juyo kuma na zo wallahi ba a karbe ni ba a karrama ni ba don ni babu wata hukuma da suka yi mun magana ƙarshe ma na ga alamun ma hukumar ma zaɓa suke yi ana magana za a ladabtar da kai to gaskiya ma na ga alamun zaɓa ake wanda suka kuma iskancin ake zaɓa a saboda ni na gani da ido na sai yasa na faɗa haka eh tunda a matsayin mu na wanda aka gaito mu aka ce mu zo mu faɗa abin da yake cikin ran mu mu faɗa za a yi mana maganin shi to mu ni dai babu wani hukuma da na ga mun magana ko ya kira ne ya ce mu akan me ya kawo ni ko kuma akan me kika zo yi kawai ƙarshe ni a gaban ido na ma zaɓa aka yi korafi na kawai shine gaskiya abin da aka faɗa a cika mana alkawari ko kuma wallahi mu yi gaba a ƙarshe ta ƙara da cewa wannan manhaja ta tiktok ta fi ɗebe mata kewa kuma ta ja hankalin hukumar ya zuba ta cika mata alkawarin da ta yi mata ta yi mata aure kuma ta ba ta jari shine roƙon da ta yi wa hukumar hizba shi yake shi yake goge mana bakin ciki wani abubuwan da muke yi kamar za mu shiga social media ne mu ɗan yi bidiyon mu mu ɗan yi rawan mu mu ɗan yi habaice habaicen mu to ɗan abin da ke cikin ranka ko da wani ya maka habaici zaka goge Ina son sana'a ina son aure babu wanda bana so. A yi min aure kuma a bani jari. Shi ne kawai zance na ni dai. Amma kuma duk wani abin da ake ni fa har yanzu ba fa ce min yaya sunan ki ba fa. Ai mu a yanda aka faɗa cewa haka a na farko za a tambaye ka. An ce mana na farko za a tambaye mu to ni kuma gaskiya ba a tambaye ni ba. To ai na rantsa da girman Allah ma manya manya yan iskan ba su zo ba. Ƙananu ƙananun da suka iso. Ni ba zan ce komai ba wallahi. <laughs> <laughs> Allah ce rage shayi. Cewa wai ita ba mutunta ta ba saboda wayanda suka fi iskanci aka fi kulawa. Ba ta cewa an karrama <laughs> iskanci da kaɗan ne wanda suka fi aka fi kulawa. don ka gane cewa ba mai iya ma ɗan adam in ba Allah ba. Saboda saran da aka zo irin wannan yana da mutane da yawa. Ai dole sai dai a naɗa wasu su wakilci wasu wajen magana. Haka ne. idan aka ce sai kowa ya yi magana to yaushe za a gama taron an fara salamu alaikum ya kawo miki ok to bari ga ina karatu ne in na gama zan kira Allah wato ba ka da zakai kamar kada malamu Musa yake fani wato kina ka lura kibe da yawa kenan na'am so sannan kuma abin da nake so kai mutane su gane matafan kamfa da ake bi mm. wajen jan mutane a jika da mutunta su so wanda suka yi wa'annan maganganun duk ya kamata su yi ga a baya su kalli wa'annan matakan da aka bi don kiran mutane da mutunta su so ba haka kawai hukumar hizba take zuwa ta afkawa mutane ba hmm. a'a duk abin da ya kamata a yi na mutunta ɗan adam hmm. da sanin ya kamata da kiran mutane wallahi ana iya ƙoƙari. Hmm. so wannan kenan kaga ya kira su wa'in suna tsammanin in sun je ma rike su za a yi suka gaba haka bane daga ƙarshe suka haɗa kuɗi isu isu suka ba su kuɗin data ma cewa ko kuɗin transportin da sun zo da Allah ga zan kowa ya haƙuri da shi ya koma inda ya fito tsakaninmu da Allah an mutunta su a matsayin su na mutane ko ba a yi ba. Wallahi an mutunta su. Eh? Akwai cin mutunci a ciki? A'a. Wannan an yi. So abinda nake so mu gane sarki zaki. matsayin shugaban hukumar hizba ba daidai yake da matsayi na ba ni yanzu malami ne kawai mai karantarwa shi kuma gwamnati ne da haka akwai abin da in yi nasiha bai gyaru ba yana iya amfani da matakin karfi da gwamnati ta bashi ni kuma doka ba ta bani damar yin amfani da matakin karfi ba ka lura saka bidiyo na gaba mu je ka gani assalamu alaikum sunana sp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanin jihar Kano. Akwai ƙorafe-ƙorafe da muka samu daga wakilan zauren haɗin kan malaman jihar Kano akan wata mai suna Murja Ibrahim Kunya yar kimanin shekaru ashirin da ke unguwar Hotoro a nan Kano da waɗansu mutane. Ƙorafe-ƙorafen akan irin abubuwa da take yi ko in ce suke yi na yaɗa bidiyo wanda bidiyo ne da suke yaɗa shi na batsa zage-zage da kuma kalamin da yake nuna alamun rashin tarbiyya. a bayan shigar da wannan korafe-korafe mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp mamman dauda psc daga ya ba da umarni domin a gudanar da binciken kwakwaf akan wannan lamari wanda a jiya 28 ga watan ɗaya na wannan shekara ta 2023 'yan sandanmu na kankace kwabo wato operation restore a ƙarƙashin jagorancin csp abdulkarim abdullahi muka kai ga nasarar kamo ita wato murja yanzu haka dai tana hannun 'yan sanda kuma an fara gudanar da bincike daga binciken farko kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni na farko ma a fara kai ta tukunna asibiti a duba kwakwalwata a tabbatar da cewa ma wato ya hankalinta yake ya kuma tunaninta yake kafin a ci gaba da wato gudanar da bincike da zara an kammala bincike za mu sanar da ku yadda ake ci me sunanki Marja Ibrahim ki nawa 24 a ina kike da zama Otoro to akwai korafi da aka shigar a kanki akwai wakilan zauren haɗin kan malamai na jihar kano wanda suka shigar a babban kotun shari'ar addinin musulunci da ke karamar hukumar bici akan irin bidiyo da kike yi waɗannan bidiyo bidiyo ne akwai na batsa zage-zage da kuma kalamai na rashin tarbiyya da da'a wanda kuma aka ba mu umarni mu bincike ki an ana neman ki gashi yanzu dai yan sanda na jihar kano kuma shi yan sanda cp mamman dauda psc daga ya ba da umarni ga 'yan sandanmu mu wato na bangaren binciken sirri wanda CSP Abdulkarim Abdullahi suka kamo ki yanzu ga ki. A me za ki ce game da wannan tuhuma da ake biki? Eto, eh maganar gaskiya na batun zage-zage da na yi shi, zagi ne wanda na yi shi tun kafin a neme mu a wannan kotu ɗin na malamai da suka shigar. to shi kuma wannan zagi na farko abin da ya sa na yi shi akwai wani abu da ya faru wasu mata da aka kama da 'ya'yansu na gansu a daji mun fito a lokacin mun yi roƙo mun yi roƙo don Allah don annaba a taimaka akan wa'annan matan da 'ya'ya a daji saboda iyaye ne a gare mu to sai abu shiru shiru sai abu ya ƙara rikicewa sai na ga an ɗauko bulala ana dukan wata mata da ƙananan yara a daji inda hakan ya sa hankali na ya tashi na ringa rusa ihu na rasa menene na yi na rasa control ina na fito an ta wannan zage-zagen akai. sai kuma zagi na biyu shine wanda ya ɗauko hoto na ya ce da ni na rasu ya ɗauko hoto na ya ce na rasu sosai mahaifiyata aka kira wani a waya aka ce ai murja wani ya yi postin a social media lokacin farkon fara tiktok ɗina ne ya yi postin kun yi accident kuna hanyar dawowa ta kaduna to an faɗa wa baba ku cewa kun yi accident kin rasu baban mu ta yanke jiki ta faɗi na rasa control ɗina shi ma na fito na yi zagi akan wannan abin na dawo gida nake ga sai da muka ɗauki tsawon awanni sosai wanda kowa ya san wannan sannan mahaifiyata ta farfaɗo su wanda daga wannan zagin guda biyu da ne tun daga lokacin da irin ƙalubalen da na fuskanta ka san a rayuwa wasu ba za su fahimci menene ya sa kai zagin ba kai da ake gani laifin ka za a gani ne alkawari in Allah yadda irin wannan tun a karan kaina ba zan ƙara zagi akan irin wannan abubuwan ba ne wa mahaifina alkawarin haka sauran maganganu da kike yi wato kalamai da yake nuna rashin tarbiyya da na batsa shi kuma waɗannan fa kamar wanne kenan kin yi bidiyo da dama wanda zaki na wani sa'in ma waƙoƙi ne kike bin su kike wasu abubuwa wanda ke kan kin san cewa ba daidai bane eh to kamar waƙoƙi da ake magana a kai na waƙoƙi ne na Ado Isa Gwanja wanda na farko ya saki war na biyunsu ya saki chess to ita wannan warɗin da ya saki sama da mutum wajen dubu nawa sun hau ina scrolling a tiktok na haɗu da shi ma na yuzin sawun na wannan waka sai kuma ita ma Chess din wanda mun yi waya da shi ado isa wanda ya ce na saki waka ta so har ga allah ban san wannan waƙar tashi ta saba doka ba duwe yanda na ga mutane suna yuzin wannan sawun din nima na hau wannan sawun menene matakin karatun ki na addini da kuma na boko eh to gaskiya matakin karatuna na addini na yi sauka na boko fa karatuna na boko ban gama secondary school ba na dena to ki a ganin ki irin waɗannan bidiyo da kike wanda akwai alamun rashin tarbiyya a cikin su kina ganin daidai ne ko ba daidai ba eh to gaskiya duk mutum mai hankali akwai abin da idan kana yi tabbas za ka kai da kanka ka san cewa wannan abin ba daidai ba ne ba so amma duk mai bibiyar shafuka na yana kallo yana ganin cewa irin ina da interest na Allah ka kawo mana mafita akan mu daina wannan abubuwan da muke a social media dan bana mantawa ko sati ɗaya ba a yi ba sanadiyar wannan rasuwan da aka yi mana na marganyi kamar aboki na postin nake cewa ya ubangiji idan wata larura ce za ta zama sanadiyar shiryuwa ta ni marja duba da yanayin yadda na ga kamal muna tare da shi duk dare ana rayuwa ya rasu Allah ka ɗora mu wannan cutar akwai wata da dama da kike na waɗannan abubuwa da kika yi wanda tun da suka shiga kafafen wato sada zumunta da zamani za a ce kusan har abada suna nan kuma ko girma kika kika aure kika haihu to ƴaƴanki da ki duk za su gani akwai wata da dama da kike na waɗannan abubuwan da kika yi a baya eh to gaskiya abubuwan da zan iya cewa shine akan bangaren zagi na ya alƙawari na daina shi shine daman babban kalubalen a rayuwa shine magana sauran abubuwa na yada bidiyo na ba tsafa da makamantansu gaskiya ni ba mace bace ba ma'abociyar irin yawan hawa waƙoƙin nan ma na batsa don za a ci gaba kenan koya abu gaskiya ni tun kafin ma fa a kawo wannan martanin tun a rasuwar da aka yi kamar yadda na faɗa maka a baya akan mutuwar kamar na ce ko da a ce wata larura ce za ta sami ni sanadiyar shiryuwa ta Allah ka nuna min ita. To a baya mun samu bayanai da rahotanni akan cakin ce ai 'yan sanda ma ba su isa su kama ki ba. Me wannan lafazi da mutane suke ta yawo da shi a gari? Maganar Allah ƙarya ce. Kuma hujjata bidiyoyi ne suke yawo a gari. to yanzu me kike tunanin za mu yi tunani daga gare ki misali in aka ce daga nan ko da an kai ki kotu nan gaba me za mu yi tunanin za ki na postin nan gaba abin da zan dinga postin shine gaskiya maganar Allah zan ƙara maimaita babban ƙalubalen da nake fuskanta a social media shine zayi kuma shi dama na yi alkawarin daina shi in aka duba bidiyo na na baya da wata ɗaya ina yawan magana akan na daina zagi hasali ma akwai wanda faɗa ya haɗo mu da shi a kwanan nan kina ganin wannan kamun naki zai iya yin sanadiyar ciwo ki kenan ci abubuwan da mutane da yawa ko kuma ana ganin cewa ba daidai kike ba kina abubuwan da eh, yara kanana da mutanen da suke tasowa za su iya kokoya kuma ba abu ne mai kyau ba wato a irin al'adar mu ta Hausawa da kuma addinin mu na musulunci eh to na farko ni dai murja ba waka nake yi ba bari in ce yara za su iya hawa sawun ɗin waka ta har su ta lalace magana shine akan ne. zagi kuma tun kafin a kai wannan na ƙara maimaitawa ina yawan faɗi cewa ni maganar zagi na daina shi insha Allah sabida yadda mahaifina ya nuna min wani sa'a idan kina wasu abubuwan kika fito kina sai aga cewa kamar ko dai kwakwalwar ta dan samu matsala ko wani abu akwai bakin iyaye ne ko wani abu makamancin haka Allah ka raba mu da bakin iyaye Allah ka kare mu ina zaune da iyaye na lafiya to magana kwakwalwar ba kwakwalwa ta lafiya lau kawai content ina ne a haka na social media suna suna na barisa da masu suleiman gandu wannan korafi da aka shigar ta hannun kotu muna so mu ji bayani daga gare ka matsayin ka na lauyan da yake wakiltar zauren malamai a nan jihar kano to abin da yake akwai akwai samarin lauyoyi masu kishi ga addini islama da tarbiyya islamiyya kasancewar wannan batsala da take yawa a social media wanda ya biyo bayan waƙoƙi na rashin mutunci da zage-zage musamman wanda ita wadda aka kama murja ibrahim kunya take yi muka kai korafi ga kotu kuma kotu ta ba da umarni da a zo a kama ta ko a kama su a bincike ta ko a bincike su sannan kuma a gurfanar da su a gaban kotu to cikin eh, ikon allah jiya an allah ya ba da nasara an kama ta kuma bincike yana nan yana yi to don haka mu abin da muke yi farko shine muna yaba hukumar 'yan sanda bisa namijin kokari da suke wurin ba da gudunmawa wurin dakile wannan batsalar da fatan za a yi abin da ya kamata na adalci kuma a maida ita kotu kamar yadda kotu ta yi umarni da bincika a maida mata wannan shine gafa muna so mu je suna da kuma wakilci ah, sunana mu'azzam suleiman khalid kuma na zo a wani ofishin na SIB a ina wakiltar zauren haɗin kan malamai na jihar Kano. To akan me aka shigar da korafi? Eh abinda To na'am. Shi wannan hmm. fa kes ɗin ya faru tun kafin zuwan wannan gwamnatin Ah, tun kafin shi ya bai ya hau ba ya hau kenan. Kwarai. So kuma wannan kes ɗin fa 'yan sanda ne suka yi shi. Mm. kuma wannan kitsin sai da ya ja aka kai ta prison a kan shi ina ganin so matsalar ba wai yanzu bane fa ta fara ba fa mm. so kaga wannan zauren haɗin kan malamai ne suke da ƙorafi suka kai wa 'yan sanda 'yan sanda suka kamo ta daga nan aka kai ta kotu abin da ya biyo baya biyo baya so wasu duk ba su san wa'annan abubuwan sun fafari ba a ba mm-hmm. so maganar kes ɗinta ba wai yan hizba ne yanzu aka fara da ita da ire-irenta a'a wannan kitsin yan sanda ne ma suka yi shi don wannan ya fi shekara ɗaya tun ma kafin ita wannan gwamnatin ta zo ne aka yi wannan kitsin ka lura shin lokacin da zauren haɗin kan malaman suka yi a kano wanda na tabbatar ya haɗa ɓangarori guda biyu akwai izala da ɗariƙa ɗariƙar akwai tijjani akwai ƙadiriya Hmm. shin abin da suka yi duk ba daidai suka yi ba kaga ah, zai yi ba zai yi ah. ba so ba ba wai hizba bane kadai suke ganin cewa irin waɗannan abubuwan da ake yi ba daidai bane hatta hukumar yan sanda tana ganin cewa ba daidai bane shine dalilin da yasa sanda aka kawo korafi akan ta suka kamo ta kuma kaga tun a lokacin inda ba don wani abu bai kamata yanzu a ce a sake tafiya bincike ba wai a tabbatar tana da lafiya ko ba ta da lafiya don ita ta tabbatar da cewa lafiyar ta lau. kamar yadda ko a karo na biyu yanzu hmm. mamatta ta zo ta tabbatar da cewa lafiyar talau ka lura mu je na gaba da na bidiyo na gaba ka gani hmm. sai ku ta cewa yanzu ban isa in yi abu ba saboda Hisba na nan idan nayi na riga da na san sauran ko wani abu ni kuma kun san cewar billahi lazi huwa rahman razani ko wani barazana ko wani argagi ni baya sani in yin abin da naga dama ko wani abu kuma idan ma sun yi min ko wani abu ai iyaye ne kuma kar ku manta da cewa fa magana ake yi ta abba gida gida ne fa gwamnan cikin garin Kano yanzu kuma daurawa ne a shi ai wallahi tallahi ko ta suka yi murja daga rana mai irin ta yau kar mu kar abba dai Ya ce daga rana mai irin ta yau murja kan na ƙara ganin kallin kyallin fuskar ki a media billahi lazi ba zan hau ba na san cewa kowa ba za ta yi mai daɗi ba wallahi ba zan hau ba kun wani dame ni wai wani wai ina isa in yi abu kaza ko wani ku kun san cewa a cikin garin nan muna tare da ku kun san irin gwagwarmayar da aka yi da ni duk wannan bai sai na daina ba wannan ma ladabi da biyayya ne kuma sabida san da nake wa abba san da nake wa abba yarin jayi komai na wallahi idan ya umarce ni da abu kama an yi kuma idan ba ku sani ba ku sani billahi lazi la ilaha illa abba gida gida da kanshi shine ya saka Daurawa ya ce je ya gayyato na Abba gida gida Abba kabi Yusuf gwamnan jihar Kano 444 insha Allah bi izini idnillahi subhanahu ne shine sa Daurawa ya ce ka gayyato murja a kakkaranta mata abin da bana na gani ta yi bana jin daɗi wallahi tallahi daga ranar nan na aske ni babban bakin ciki na abin da yake damuna anan ba komai bane ba ko ko wani an ce ka daina za ka karba ka daina kuma alhamdulillahi ba tirsasa ka yi ka daina ba soyayya ce wanda kake kauna ya ce baya so shi ya sa ka daina ba wani abu ba ai kun ga an yi tirsasan an yi kaza kun ga na daina da aka yi tirsasan kun ga akwai abin da ya ragu ne babu abin da ya ragu ni babban bakin ciki na anan gurin shine billahi lazi kananin kaya na masu tsada da aka kawo min su daga Jamaica wallahi ga su nan latas giredi babu mai irin su a garin nan kun gan su nan a aje wajen naira dubu ɗari shida billahi lazi kaya kananan kaya ga birthday din Bilkisu ya zo ta fitar da kaya abubuwa babu ta mai yanzu in saka wannan kaya. ni ni yanzu su babban tashin hankali na babban masifar da nake ciki ba wani abu bane su ma kuma in Allah ya dola ba zan asarar kayana ba na san yadda zan yi in ya in kalallabe in yi abubuwa um, mastaka ila rahinna na san yadda zan yi da kayana daidai da daidai in saka su a jikina ba za su janyo min hau da masifa ko wani tsokaci ba wallahi Allah wata riga ta da na daga daga na kalli kayan nan sai ruwan hawaye hajiya ta ai bari ba shaigiya ce da ubanta wallahi na yadda akwai soyayya a cikina daga na kalli kayan nan ido na yake juya kin ganta nan wallahi in zan dauko sai kun taya ni jaje amma babu damar ka saka to sun isa da ni malam aminu daurawan da shi abu wallahi sun isa da ni don haka duk abin da mutane za su je su ce a kai kaza kaza ai murjani ba ai kaza kaza wala alhamdulillah kuma bani na bai kaina ai murjana na yi duniya na ci furi jaruma ce ni jar wuya sai lalle kowa tunani yake su waye suka je duk a cikin mushirikan masu aikata laifin alquran duk ba su je ba duk wanda suka je kuwa gwiwar su a sage take a tsorata suke ni ce nan nai jagabar shi ni ce nan na wuce ne gaba na kukkutsa na tafi Don haka dan Allah abu wani sarkin na can yankin ba murganis ibrahim kunya ya game ni ba akan menene sai me to kai na rantse da girman Allah ni ba kiran mala'iku ne kawai yake tayar min da hankali bari in gaya muku babu da na rantsa da Allah wanda za su zo su cikin comment nan ko babu masifar da za su gani babu masifar masifar da suka gani wacce ni ban ganta ba billahi lazi in zama za a izbe ban kwarya na bala'in da aka gani a rayuwa Allah Allah ba ku isa ku yi magana akan bala'in rayuwa da na gani ba dan haka ashir ni ya ko razani ko wata ya ba ta tsani in sanya abu sai dai ra'ayina kuma wa'annan soyayya ce da girmamawa da respect na ɗauke su wallahi kamar iyaye na don haka don Allah abu wani sarkin duk shagen da ya ƙara zuwa mun comment dina ya ce da ni wai wani hibba kaza in ba sai na zazzabga mai rashin mutuncin da bai taɓa tunani ba ba iya ɗallan wallazi nafsi biyadihi sai na sa an yi min tracking din shi an nemo min shi duk gidan uban da ya shiga ko da kuwa a ce kabarin gyare ne eh <laughs> you Ai yasa na ce maka akwai abubuwa da suke faruwa mutane ba sani suka yi ba wasu fa sai da wannan abin ya taso suka dan bibi abin sama sama so abin da nake so wallahi shai ko ni na ganin da kai amma eh, kan amma ban ba lokaci ne balle duba amma wayan da mun ga duka ni ba san tana yi tana yi rawa kawai ba To kaji ta faɗi cewa hatta gayyatar ta Hizba da aka yi. Gwamna ne ya ce a gayyace ta. So kaji gwamna ne ya ce a gayyace ta. So sannan kuma za ka ji ta faɗa cewa wa'inda da shi malam da ya gayyace ta a matsayinsa na hukumar shugaban hukumar Hizba, da gwamna da ya ba da umarni ya ce a gayyace ta sun isa da ita eh. wajen su sa ta ko su hana ta. so inda da gaske ne akan cewa shi kansa mai girma gwamnan wato tana ganin mutuncinsa na ƙarshe su ya kamata in dai shi ya tura ya ce a gayyace ta ta je da umarninsa shin an hana ta an ce ta bari ko ba ta bari ba an hana ta to ta bari ko ko ta ci gaba to <laughs> shine yanzu abin da ya kamata abin nan so abin da yake da ɗaure kai hmm. kaga tana nuna gwamna ne kaɗai isa ya sata ko ya hana ta hatta gayyatan ta hizba da aka yi ta je don gwamna ya ba da umarni ne ya ce a gayyace ta to mu haka ne ai ya kamata da ya tura ya ce a gayyace ta a yi mata nasiha a faɗa mata abin da ya kamata ta kiyaye ya hmm. kamata a ce shi kansa gwamnan ta taimaka masa ta tsare masa mutuncinsa da take ganin isasshe ne daga lokacin da ya ce ga abu kaza ta bari ai mata nasiha daga lokacin ya kamata a ce ta daina ta bari ka lura to amma shin da, magana ta cewa gwamna ne ya ce a gayyace ta shin malam daurawa a matsayinsa na shugaban hisba ya yi aiki da wannan ko bai ba ka danna bidiyo na gaba sanda aka kira in tiktok suna daga cikin waɗanda aka kira kuma ta tabbatar da duk duniya za su gani cewa malam daura shi ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa a matsayinsa na shugaban hukumar hizba to za mu ga cewa matsalar daga ina ta taso dan naka gani a bashan kabi mu danna wanda fata ce wai ta ce kananan kaya wa riga ɗaya dubu ɗari shida a ba riga an kawo mata fa riguna ne ina ganin na dubu ɗari shida <laughs> Eh, kaya ne riguna ne ina ganin watakila na dubu ɗari shida mhm. ladabi ba take gabansa <laughs> <laughs> yanzu kaga a nan ba ta ɗauki alkawarin cewa ta bari ba hmm. so mafi ƙaranci waɗanda ta ce ta ɗauke su a matsayin iyaye da shi mai girma gwamna da shi shugaban hukumar hisba mafi ƙaranci ya kamata a ce alkawarin da ta ɗauka a gabansa ta cika duk wani abu da yake da alaƙa da abu da za a ce ɓanna ce ta fili wanda za a gani ka gane ko labari ya je musu ya kamata a ce ta kiyaye abin ka gane na'am na'am so ka ka fahimci yadda to shin wannan alƙawarin da aka ɗauka an cika ko ba a cika ba shine eh. babban abin da ya kamata a ce an abin nan so dan na bidiyo na gaba mu je ka gani sakamakon ƙorafe-ƙorafe da ake ta yi a kanta na wasu abubuwa da suke yi har aka shirya tuhumomi guda bakwai a kanta. Dama baka manta ba a baya mun taɓa kiran su muka yi musu nasiha, muka ba su shawarwari, muka yi musu wa'azi, muka yi musu addu'a har muka kawo ma ɗan kuɗi haka muka ba su na su yan data, muka ce su je su juya harkar TikTok ɗin ta zama harkar sana'a da kasuwanci da business da talla su daina yin kalmomi da suke yi na batsa da abubuwa da ba su dace ba waɗanda suke lalata tarbiyya. kamar wasu suka yi mana alkawari a lokacin suka yi mana alkawari cewa musamman ma ita ta yi mana alkawari cewa ba za ta sake yin irin waɗannan abubuwa ba saboda haka sai kuma gashi yanzu ana ta samun korafi ya yawa musamman mutanen unguwar da take zaune tun shama sun turo mana cewa tana lalata musu tarbiyyar yaran unguwa da hamma akwai barazana da suke a kanta shi yasa hukumar hizba ta ga kamata ya ta kamo ta ta kai ta kotu sai kuma abin da alkali ya ce kamar waɗansu tuhume-tuhume ne ake yi mata kun yi maganar tuhume-tuhume har guda bakwai. To an karanta waɗannan tuhumomi a kotu kuma ta musa waɗannan tuhumomi da ake mata guda bakwai don haka alkali ya tura ta a gidan gyaran hali sai ranar ishirin da bakwai ga watan biyu za a dawo domin a ci gaba da shari'ar. Daga cikin tuhumar da ake mata akwai razana al'umma, akwai ayyukan baɗala, akwai tada hatsaniya, akwai ta da hankalin al'umma akwai ta'addanci da kawo ɓata gari cikin unguwa akwai ikirarin cewa duk wata karuwa ko ekwalta ita ce shugabarsu waɗannan abubuwan su ne suka tada hankalin mutane kuma duka waɗannan akwai bidiyo da hotuna da abubuwan duk da ta yi nan shi yasa aka kai ta kotu aka gabatar da shaida a gaban alkali. Wato kuna rike da cikakkun hujjoji kenan akan waɗannan tuhume-tuhume da ake yi mata. Yawwa kowa ma yana gani duk wanda yake da ya zai ba zai so ya ga irin abubuwan da murja take yi ba duk wanda yake da ya ba zai so ta dinga ganin abin da murja take yi ba duk wannan sanannen abu ne a duniya cewa waɗannan abubuwa da suke yi ya saba al'adarmu ya saba addininmu ya saba tarbiyyarmu kuma an kirawo su an musu nasiha an ba su shawara an musu addu'a kuma ta mana alkawari a gabana ta ɗau alkawari cewa za ta daina ko muka gaba ta daina ba Allah shiga wata malam kun daɗe kuna kokowa da waɗannan wato 'yan TikTok shin a iya cewa a wannan karo kun ɗauki bulala? Eto eh, a wannan lokacin gaskiya yanzu matakai guda biyu muka ɗauka. Na farko duk wanda tunda mun kafa mu ma a hukumar hizba mun kafa jami'ai da za su dinga bibiyan mana TikTok ɗin nan domin yanzu kusan mutane miliyan ashirin da kusan uku ne muka samu labari sun yi rijista da TikTok a Najeriya. kuma mafi yawa na bangaren mu ba kasuwanci suke da shi ba ba sana'a suke da shi ba ba talla suke da shi ba a'a kawai fasikanci ne da batsa da kalmomi marasa daɗi suke da haka suke neman kuɗi da haka suke samun kuɗi saboda haka mun ɗau mataki na farko shine dan ƙasa a kotu domin sun karya doka ta immoral act da suke wato rashin tarbiyya da kuma kalmomi na batsa sannan mataki na biyu yanzu haka muna magana ah, da ofishin tiktok da ke lagos da md ɗinsu a kuma ma mun rubuta wasiƙa zuwa kamfaninsu na Singapore domin su gaya mana wani ƙa'idodi ne suke bayarwa waɗanda ake buɗe waɗannan shafuka da su wanda mu ba ma amfanuwa da TikTok ɗin nan kuma naga kwanan nan America ma ta kira kamfanin nan majalisa sun tattauna da su kuma sun nuna musu cewa akwai abubuwan da ake waɗanda ba su yarda da su ba. To kaga ashe ba mu ne farko ba Amurka ma ta dakatar da wasu abubuwa da yawa da ake yi kuma ta kira waɗannan jami'ai mun ga bidiyon an kira su majalisa a musu tambayoyi. saboda haka shi yasa za mu ɗau mataki na ganin cewa duk wanda yake batsa ko ke sukan addini ko yake kawo fitintunu na siyasa ko na addini ko na kabilanci ko yake kawo abin da zai kawo tashin hankali ko ɓata addini za mu tattauna da su yadda za a ba da dama a dinga rufe shafukansu. Allah shiga wata malam wata gudunmuwa kuke bukata daga hukumomi na gwamnati da kuma haɗin kai na al'umma domin cimma wannan nasara ta kokowa da waɗannan mutane. abubuwa guda uku muke bukata na farko dama gwamnati tana ba mu haɗin kai to ba so a dinga shigan mana aiki a bar alkali ya aikinsa a bar dan hizba ya aikinsa a bar jami'ai su aikinsu duk wanda aka kama da laifi ko yana da mukami a gwamnati a bari a hukunta shi kada a sa mana baki kuma alhamdulillah har yanzu nan gwamna bai sa mana baki ba ko muna roƙon kada wani jami'in gwamnati ya kuskure ya sa mana baki akan aikin da muke yi na tsaftace al'umma da kyakkyawar tarbiyya abu na biyu duk wanda yake da wata basira ko wata hikima ko wata shawara da zai ba wannan hukuma kofa a buɗe take ya ba mu wannan shawarar abu na uku kullum a cikin operation muke da zagaye da kai komocin al'umma muna neman gwamnati ta ba mu motoci amma ba su isa ba duk wanda yake da halin da zai kara mana yawan helix waɗanda za mu dinga zagaye a cikin birnin kano muna kyautata tsaro da zaman lafiya da tarbiyyar 'ya'yanmu da yara da suke kwacen waya da masu shaye-shaye da marasa sana'a da aikin yi mu dinga zakulo su muna musu tarbiyya muna mika gwamnati ta ba su sana'a ta sa su a makaranta muna maraba da irin waɗannan gudunmawar ko a ina ne Allah shiga wata malam mun gode to ni ma na gode to kaji hmm. sai irin wannan dama yasa kaga Germany a Jamun. Hmm. ta danne wasu garuruka a cikin Europe Mm. ko wallahi jaman yana ofanka ya baka ya kai ka makaranta ka karatu na shekara biyu yana ciyar da kai yana biya maka kuɗin daki da kumi kuma yana baka kuɗin hannu to kaga irin wannan aiki su malam aminu kenan suke son su wato a kama ka a baka kai karatu a kai ka makaranta free da abin da turawa suka kama kuma karfa jaman ya yi karfi kenan amma kaga mm. ya mu ana gudunsa wannan to yanzu ta sarki zaki kaga a wannan bidiyon ya faɗi cewa ta yi musu alkawari a ba wanda a gabansu kana ganin sanda ta duka cewa ta bari amma kadi ya ce bata bari ba sannan abu na biyu da ya kamata mutane su gane wannan kaman na ƙarshe da aka yi ba wai hizba operation ta tafi ba aka kamo ta a gurin a'a mutanen wata unguwa ne suka zo suka kawo koke a kai Eh, ya faɗa ita kuma Hisba sai ta bi bayan kokensu hmm. daga na aka kai ta kotu wanda abin da ya faru ya faru sannan ya faɗi cewa sun kira su an musu nasiha ko an musu an ja su a duka an musu kaza an musu kaza tsakaninmu da Allah matakan da aka bi a farko wajen kiran mutane a musu nasiha idan bai bi ba a mataki na gwamnati ba mataki na malamai masu karantarwa ba mai mutane suke so a yi musu a ci gaba da lallaba su ana ba su haƙuri gwamnati ba ta da amfani ma kenan mataki na gama kadi ya faɗa cin a ciki cewa kada kowa ya sa musu baki a aikin da ake matukar an yadda aikin na shari'a ne so wa'annan duka matakai ne da ake bi so daga nan ne fa da aka je kotu abin da ya biyo baya ya biyo ba akwai ababen da ba na so in shige su a yanzu saboda wasu dalilai yanzu da na bidiyo na gaba mu je abin da hizbar kano suke yi kawata ya isa haka to wannan abin gaskiya ya kamata mu gaggauta fitowa midiya mai magana saboda ba zai yiwu ba a ce mun sha wahala mun ba da rai mun yi faɗi mun yi tashi mun kafa wannan gwamnatin ko allah subhanahu wata'ala ya dubi kukan iyayenmu da kannanmu da mu da wahalarmu gwamnati ta kafu a ce wai wani daurawa da iyalan daurawa su zo su lalata mana gwamnati lokaci ɗaya da wani maganar su wai wani wai hizba ko wani kaza abin da yake faruwa yanzu a Kano an je Sarina hotel an kama mata ana daddannawa a cikin motoci yadda kika san ana danna biredi ana zuwa hotel hotel ana ebo mata ana danna su ana kai su gidan yari sannan idan yan hizba suka ɗebi mata billahi lazi la ilaha illa huwa da in musu sharri wallahi gwara in mutu kuma ba halayya ta bace gaskiya na faɗi kuma gaskiya nake faɗi darajar an annabi da ƙur'ani mutanen nan idan ba su nemi yafiyar wa'anda suke wa zarafi ba wallahi ba za su gama lafiya ba sai su kama 'ya'yan jama'a ƙananun yara su ebe su a mota su ce ko su yi musu taliya wannan abin da ake cewa taliya ne ko menene namiji ya kawo ko kuma su neme su su jagwalgwala musu nono su kyale su su tafi gida idan kuwa ba su yadda ba to billahi lazi sai sun kai su iyayensu sun gaya musu abin da suke bayan yaran sun yi musu sannan kuma idan yaran suka idan yaran suka suka tattaba su suka jagwalgwala su suka yi musu komai da komai kuma wai daga nan sai su kara zuwa su ƙara kai su kotu a kai su gidan yaro wannan zalunci har ina kuma an makale da cewa addinin musulunci ake yi wa aiki ba jama'a ta ya ake so mu gama da duniya lafiya to a sanadiyar wannan abubuwan ma'aikatan hotel sun yi takadda takadda takadda. za su shigar da karar gwamnatin kano federal akan wannan cin zarafi da ake musu kuma suna biyan haraji na hukumar cikin garin kano na gwamnatin kano suna biyan harajin kudin su daidai gwargwadon iyakarsu kuma sannan ana turo hisba suna ci musu zarafi abba gida gida ne zai saka daurawa ya ce kai daurawa kai ne shugaban hizba ka je ka rinka bi hotel hotel kana sa ana cin zarafin yayan mutane kuma daurawa yanzu ne ya lalace da halayya saba haka yake aikin hizba ɗin shi ba sannan wasu mutane suna cewa ta yaya za a yi a ce wai daurawa ya yi zamani a mulkin Kwankwaso su yi tare da kwankwaso sannan um, abba gida gida ma ya zo sannan a ɗora daurawa ai bai ma kamata a saka daurawa ba kuma waccan mataccen kadijan nan wannan ya hizban nan fara billahi lazi la ilaha illa huwa ba npp ba ce bakin jinarantsi makiyar tafiyar abba gida gida ce ba ta son abba gida gida ni ko wallahi ba zan zuba ido ba a zalunci abba gida gida a zuban mai da mutunci a kano akan abba gida gida Eh. me raba kwankwaso da abba gida gida na me yasa kai wannan tambayar eh ta na ta ce wai ya za ce eh, daura shek amin daurawa yi ah, eh, lokacin mulkin kwankwaso yayi aiki ba hmm. lokacin wannan kuma har na tana kiransa da wai ya lalace to yana daga cikin maganganun da ta yi mafi muni wanda waɗanda suka yi maganganu hatta shi kansa mai girma gwamnati da ya zo hmm. ya kamata a cikin abin da ya na adireshin cewa a bangaren hisba akwai kurakurai da shi ya fahimta akwai so ba daidai ba ne abin da yarinyar nan ta yi magana ya zamanto ya kau da kai akan shi kwata-kwata ya bi ji ba ko bai gani ba ka lura ta faɗa cewa tana girmama su a matsayin iyayen da sun isa su sa su hmm. su yi ko su bari su. amma yana malamin addini wanda na tabbatar da cewa a shekaru ya haife ta tana iya kiran sunansa haka ta kira shi ta ce ya lalace kuma lalacewar shine aikin da yake na gyaran garin Kano wajen operation ɗin da yake kuma operation ɗin nan sarki zaki na faɗa maka ka ji matakan da suke bi biyar kafin su je su yi sai an kawo musu korafi mutanen unguwa ya zama suna da complain akan abu sai sun bincika sun tabbatar sai sun samu izini daga alkali sai sun sanar da 'yan sandan yankin sannan in sun kama su kai kotu tare da dukkan waɗannan matakan da ake bi su a gurinsu da ire-irensu ɓata garin kano ake yi mm. a gurinsu so wannan yana daga cikin lalacewar malam daurawa a gurinta shine ma'anan malam daurawa ya lalace wannan so dukkan wani mutum da zai insafi ya adalci su ya kamata ya zamanto ya dawo ya kalli kuma waɗannan maganganun da ta yi a janibinsa ko ba ma waɗancan kyasa-kyasan a baya waɗannan ababen da ta faɗa yanzu a abin da ya su yan yi ba suke yi suna yin amfani da yara ko menene suke cewa har sai sun kawo suna taba ma yan mata nono da waye da waye da waye da sunan hukumar hizba shine na ce irin wa'annan aljara'imul jinsiya din manya-manyan laifuffukan da suke buƙatar shaida a musulunci baka cewa wane yana yi sai in kana da tabbacin da ko a gaban shari'a kana iya kare kanka akan abin da ka faɗa a kansa to ko akan wannan kaɗai ya isa ce a gurfanar da ita a gaban kotu sai ta kawo dalilan waɗannan maganar da ta yi so amma ga lokacin da yake magana duk waɗannan sai ya kawo da kai bai kalle su ba su kuma ya kamata a ce in yana kallon wato ɓangaren nan akwai kurakurai ya dawo ya nan ɓangaren cewa ma akwai kurakurai to shine akwai balance a ciki so ba yadda za a yi a shi yasa in an je daga ƙarshe tunda muna jin raɗe-raɗin cewa dan yanzu saboda maslaha gyara muke so zakin ma'aiki ba za mu ɗauko murya ita mai girma gwamna ba mu saka a yanzu a'a ba za mu yi haka ba saboda maslaha amma cikin shawarar da muke bayarwa Hmm. shine yarinyar nan tun da kafin ita an kama wasu da laifuka irin nata an bari doka ta yi aiki a kansu a bari doka ta yi aiki a kanta kamar da ta a kan wasu hmm. saboda in ba haka ba akwai abubuwan da ba su da amsa na farko shin waɗanda aka kama da laifuka irin nata a baya aka hukunta su yanzu shin saboda ita ba a hukunta ta ba za a sake su ne ɗaya kenan mhm. na biyu idan wani yanzu ya yi laifi irin nata za a kamo shi ne ko za a kyale shi sannan na uku ina makoman aikin hisba idan an tafi a haka za ta yi hukunci kan wani ba kowa ba kenan so kaga kenan ba kowa ma hmm. so mu shawarar da muke bayarwa wallahi a bari gwamnati ta cire hannunta a kai ta kotu kotu ta mata hukunci na daidai da abin da ta aikata kamar yadda aka hukunta wasu ita ma a hukunta ta shine zaman lafiya kuma shine an mutunta hukumar hizba an mata gata amma in ba a bari an hukunta ta ba to abin da zai faru waɗanda aka kama da laifi irin nata suna tsare ya za a yi da su sannan waɗanda za su yi irin wannan laifin yanzu ya za a da su shin za a kyale su ne su ci gaba da yi sannan ina makoman aikin da hizba take ma dama babu tsayin hukuncin da za a yi duk wanda ya amai to Allah sai dai a bar hukumar hizba wannan operation na kawar da abin da yake duk yana da alaka da badala ta daina yin shi kawai a dawo aikin da suke na in giya za ta shigo Kano a tare su hana giya shigowa ragowar mutanen gari kuma a basu kowa ya ci gaba da harkar da yake dan na bidiyo na gaba mu je da su musamman su irin su murja din a nan gurin ta zauna na ce mata aure kike so ko jari kike so ko sana'a kike so da abin da kike so ki gaya min zan gaya wa gwamna ya taimaka miki ki daina waɗannan abubuwan babu kyau mutanen unguwa suna ta kuka da ki mutane suna ta faɗa wanda ake ta yi kotu dama aikin hizba kenan in ta ga mutum yana karya doka na farko an ce mai masa nasiha mu ba shi shawara mu lallashe shi mai masa addu'a in bai ji ba to kuma ba za a bar ya lalata wani ba da a ɓoye yake yin abinsa shi kaɗai sai bashi shi da Allah amma tunda ya bayyana wasu suna koya to kuma aikin hizba a nan in hizba ba ta aikin ta ba to bai kamata ta ci gaba da zaman ta na hizba ba so da aka sai muka kai su kotu daga nan kuma shi alkali in muka kai kotu to mu hizba mun gama aikin me alkali zai yi me zai yi me zai wannan ko ba abin da ya shafe to kaji tsare-tsaren da muke da shi yanzu a hizba ko muna fata insha Allah za mu samu ci gaba da samun gudunmawar gwamnati da kuma al'umma a ana gafata mana a farkon kafa wannan hizba din da ta shiga hannun gwamnati a wancan farko farko me ya fi zama muku kalubale dama kalubale doka ce ita ce doka domin duk abin da za ka yi doka ce ta kafa ka kuma da abin da za ka yi sha za ka karya doka to shi yasa za ka ga aka yi ta gyaran dokar aka yi ta gyaran dokar saboda an ta samun cin karo sai mu je a yi mana amendment a yi mana amendment saboda kullum muna so dokar ta mu ta dinga tafiya ka a dinga kai mu kotu ko a dinga mun karya doka ko mai daidai ba har dai yanzu dai hizba ta zauna tana da dokarta tana da tsarinta an faɗi alaƙar mu da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro an faɗi ayyukan mu mun san ayyukanmu kuma mun karantar da 'yan hizba dokokin hizba da dokokin aikin hizba mu ma muna da cikin gida muna da dokoki da suke hukunta 'yan hizba za ka ga a hizban nan muna dakatarwa a hizban nan muna kora a hizban nan muna ɗaure yanzu haka akwai ɗan hizban da muka ɗaure akwai wanda ko mun sa shi a wantir muna neman sa saboda ya kare dokokin hizba akwai waɗanda muka kora dama duk da zaka haɗa jama'a masu yawa irin wannan wajen dubu goma sha uku ai ba za ka samu kowa ya bi tsari ba so a cikin gida muna da abin nan wato bangaren ladabtar da in hizba mu idan suka yi ba daidai ba kamar yadda kuma a waje mu ma ana kai mu ƙara wata rana a ce mun yi kaza mu tura lauyoyinmu wata rana a ce mu tara wata rana a ce mun haye dama kuma aikin gwamnati haka har gwamnati ma ana kaiwa ƙara har gwamnatin tarayya na. ta kai kara wannan dama sanannen abu ne da akwai doka kowa zai kalle ta wani bangare to amma akwai ƙungiyoyi irin kare 'yancin ɗan adam za mafi yawa su muka fi samun matsala da su mu a nan gurin muna ga cewa mutum ya karya doka mun kama shi sai kuma a ce mun shiga haƙƙinsa ko muna ga ba haƙƙinsa bane yayi lalata ba haƙƙinsa bane yayi baɗala ba haƙƙinsa bane ya ɓata 'ya'yan wasu ba haƙƙinsa bane ya zo yana a shari'a ko yana cin mutuncin wani ko yana sukar addini Addini nan da ake suka akwai fa masu shi na'am ka fahimci matsalar sarki zaki cewa aikinsu shine su yi wa mutane nasiha da gyara da waye da waye cewa akwai bambanci shi yasa kullum nake faɗa wallahi sarki dukanmu akwai abin da muke ma Allah na kurakure tsakanin mu da shi wannan gaskiya ka gane so na daga cikin matsalar fito da saban Allah a fili shi ne duk wanda ya koyi saban ta hannunka gobe kiyama za ka ɗauki nauyinka ka ɗauki nauyin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah ka ja wa kanka fitina kenan warai ai shi yasa annabi ya ce al'ummata duk wanda suka yi ma Allah laifi akwai wan Allah zai iya yafe musu banda almujahiruna waɗanda suke bayyana saban Allah karara to kaji ya ce in boyewa kaje je kai kana yi babu ruwansa da kai wannan kai da Allah ne sai kama ka amma ba za ka fito ka lalace ba kuma aikin ka shine sai ka lalata wani kuma akwai hukumar da aka ɗauke ta shine aikin da za ta yi kenan kuma ta zira baka ido sai da in ba aikinta za ta yi ba na'am ta lura na'am shek so yanzu zan kaɗan kunna gaba za ka ɗan ba da misali ɗaya biyu watakila na irin nau'in laifukan da ake da badalar da take a fili don mutane su gani da naka gani. Ni ce gaba ɗaya kafaɗin Kano, shugaban karuwai. barayi yan shaye-shaye yan bala jawo ƙanana-ƙanana har da manyansu so jama'a ni ce shugaban duk wata 'yar iska da ta san in ta taso daga wani garin za ta zo kano ta 2024 sai uwarsu kakansu mandiya mai zaman kanta hanshakiya aka ce je kike gani aka ce miki je kike gani kina zuwa za ki tadda ni ni ce shugaban duk wata karuwai ta fadin Kano 2024 ta wace a hannuna take ni na mulki duk wata karuwa da take Kano Lagos Abuja Ibadan da duk fadin Kano ni na wakilce ta aka ce je kike gani kina zuwa za ki hadu da mu shugaban karuwai kuma yara ƙananan to yanzu wayannan su ne in ka zo ka same su zaka ce musu kana haɗa su da Allah da Annabi za su shiga mota ah, <laughs> yanzu wayannan in ba dadima su za ka yi ka buga su da ƙasa ba shiga mota ya za a yi suna da iyaye kuwa suna da iyaye a to daga sama suka faɗo eh yana da ban mamaki domin zaka ji tsoro ma ka je gida yi eh? iyaye ma tsoro ma ba tsoron iyaye kai da ka samo ka samu tarbiyya ta kirki kai ne kake tunanin me zai faru <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu da Allah wa'annan ne su ne zaka zo kana hada su da Allah kai musu sallama ka ce assalamu alaikum yan uwa da Allah tunda ku masu laifi ne ga mota ku taso ku shiga sannan ai abu guda biyu aka hada cewa ana daukar samari ana wurga su cikin mota to ai hmm. namiji ya dauki namiji ba laifi ba ne idan ɗaukan namiji ya ɗauki mace laifi ne sannan sarki kakkamanta da Allah fa ya ce cewa ya ayu na amanu sai ce ku anfusakum ya ku wanda kuka imani ku kare kanku wa ahalikum da iyalanku da gami an annara wuta ka tuna cewa akwai ranar da muna karatu a nan gurin muna program wuta ta tashi gaskiya sosai na'am eh. da wuta ta tashi a gidan nan dala lokacin da za a kawo mun gudunmawa don a kashe wutar mutane na buƙatar izini na kafin su shigo a sam sam sam sam an shigo eh? kaga an shigo to yanzu idan wutar duniya in za ta kama gidanka ba a buƙatar mutane sai sun shigo mm. don a kashe maka ita mm. to don Allah ya kuma wutar lahira eh. Eh? eh akwai rigima kaga kaga bai bai yiwa ko am shi yasa ran da wutar ta kama akwai wani matashi har yanzu na kasa gane na ce a nemo min shi ba a ga wallahi ran da matsalar nan ta faru hmm. da kuɗin shi yake siyo omo yana zuba ma wutar ruwan da za a kwara tun da fetur ne ya kama kwanan gidana ai lokacin kaga idan ana zaune lafiya a zo a kama kwanan gidanka a yayi ai kaga banna ne amma da wuta ta kama saboda kada bannar yawa Mm. kiri-kiri haka za a hau kwanan gida a taka a kawo ruwa a zuba ta inda wutar bata zo ba kar ta zo ba an yi haka ba so yana da kyau mu duba mu gani akwai abin da cewa ko da kana ganin saɓanna ne to wallahi gyara ba zai yiwu ba mm. dole sai da shi sannan yanzu kana zaune a Amerika, tana da sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro na kowane iri dan Allah menene amfanin ta a gurin su ba dan in ta sa doka ba ta tabbatar dole sai an bi dokar sosai na'am tana da prison ko ba ta da shi tana da su prison din ma da suke mafi muni wa ake kai watan irin su Guantanamo Guantanamo eh ai irin a ah, manyan eh, yan iskan nan masu kashe kashe to kaga ita kuma hukumar Hizba fa ba ta da ko ba su da bindiga Mm. da za a ce wai saboda shi za a ji tsoron su da in sun zo sun hada ka da Allah da Annabi za ka tashi ka shiga mota ah ba ta da ba ta da bindiga ba su da bindiga wani zai kashe su ai to shine nake faɗa maka kuma ba a faɗa maka cewa ka san ana ji musu ciwo idan suka tafi operation a musu raunuka oh, okay na'am ana yi Mm. wallahi ba karamar wahala suke sha ba sarki zaki so yanzu sake danna bidiyo na gaba ka gani awa da Allah na rabu kawai fi sabin kawai sai ka ce mun ina lesbian ina lesbian to akan dalilin me na ga to bari in gaya maka duk namijin da zai aure da in ya tabbata ma sai mun je mun yi ma cike fom da shi sai mun je mun cike fom da shi in zai aure ni in ba zai yadda na auro tawa matan ba ni ma wallahi wallahi sai dai auren nan a fasa shi mhm, bari ka ji in gaya maka cikakken lesbian ce ni yar dugo ce ni ni da sai na goba kwanci sa ka ba na soyayya saboda ni duk namijin da zai aure ni in ba zan kawo tawa a ciki wallahi sai dai ya bari in ba zan kawo tawa ba wallahi sai dai ya bari bari ka ji in gaya maka ni yar lesbian ce yes cikakkiya ma in fa za ka aure ni to dole fa ni ma sai na auro tawa matar yawwa in ba haka ba aure babu sakani na da kai wannan confirm ce mm-hmm. barin ga abun da bai basira ta faɗa sorry my dear Allah ya sanya alkhairi amun sun mu amun sai ma gobe za a fara tun wata wallahi GLK fa haba haba haba haba haba haba mutane na <laughs> kuma shi ne wani yana ce min wai ina lesbian to ba dole na yi lesbian ba fi sabilin lai in ba yi lesbian ba me zan yi a rayuwa ta me zan yi a rayuwa ta ba yi lesbian ba ai lesbian duniya ce lesbian daɗi ce da ita wallahi wanda ba ya lesbian da ya huta ba ai duk mijin da zai aure ni in ka tabbata ba zan eh, wato aure biyu kenan <laughs> <laughs> to wannan fa di yana cikin fa nau'in bannar da aka fito ana yin sa a fili fa eh, shai wani zai dauke shi kaman wannan wasa ne a wasa suke ba wasa bane anan da ke eh, shiga cikin wayan na ba ai wannan yi ba ni ma zo yi wani ma doke shi ba wani abu bane domin tiktok ana bin abinda wani ke ah, ni ma bari in ni ma bari in abinda yawanci yake faruwa kan tiktok kenan so wallahi tallahi Kano tana da makiya da yawa kuma makiyan na ciki da na waje babban abin da suke so shine a zo a yawaita banna a cikin ta banna ta yawa a daina magana daga nan daga baya Allah ya curo bala'in da zai curo ya ci kuwa Allah kiyaye Allah to yanzu kaga wannan yana daga ciki ko nau'in misalin da zaka fahimci irin nau'in bannar da ake hmm. wallahi tallahi in kaga ababan da ake yi to sai da yanda na faɗa maka na ce mutum yana yin abu tsakaninsa da Allah kamar yadda ya faɗa wannan shi ta shafa babu ruwansu kai da Allah kai zai kama amma in Allah ya jarrabe ka da sai ka yi abin da yake ba daidai ma ka ɓoye kai kada ka bari wani ya koyi abin ta hannunka mana ka lura sake sa bidiyo na gaba ka gani amma shayi ka musa mm. bidiyo ganin yawanci da yawa kamar kan da ake ba wa hukuman hizba laifi yawanci iyayen yaran su ya kamata a fara ba wa laifi gida ya kuke gida yaran ku ke irin wayannan ba ba shai ko da ba komi ba ya kamata uba in dai ka sayi ma yarka waya ko menene shai muddin kowane shekaru take da shi a gidanka in dai har ba ta ta je gidan mijinta ba ya kamata shai kana kula ko da baka ɗauki wayanta ba in tana kan facebook ko wani kai ka zama friends ɗinta ko da bata sani ba kana bibiyan abin da yarka take yi yayi wannan kana magana da iyayen da suke da tunani da tarbiyya da sanin ya kamata ke ai yanzu kana kallo na ce maka wasu hmm. yanayin abin da suke kai zaka rantse da Allah ‘ya'yansu daga sama suka faɗu ba su da iyaye hmm. yanzu ba kai mamaki ba wannan yanzu a ce maka tana da iyaye ba daga sama ta faɗo ba ce wannan hmm. kuma wasu abin bakin ciki ba yara ƙanana ba za su yi a inda yake mahaifarsu ba ne sai sun baro can sun tattaro sun zo jihar Kano nan suka mayar shi ne santa. Shai ka abin da wasu daga Amerika nan ake faɗa. Kaga da da da muka sani mutum in ya zo turai in eh, Europe ya zo ko Amerika ya zo ko London ya zo yana zuwa ya zo ya aiki in ya samu kuɗi ya gina gida da wasu ababa daga Afirka to yanzu yana son ya koma gida ya je a neman masa mata ya yi aure a gida a da hmm. kenan to amma yanzu shi aka fara yawanci su fara da je gida ya je aure kawo matan wai in ta zo in ta waye in ta waye she kaga wayewanta ma ya fi ma wanda take kasar she ta maka wani mugun ba ni wasa ta rabu da kai da ranar saka hmm. Hmm. aka zo wallahi shai kaga a gana da nan tura da sauransu ana ganin in kana neman mace na kwarai sosai kamilalla ka aura wallahi ka je Najeriya aka ake fada to amma wallahi tallahi shai kaga zuwan TikTok din nan yanzu jama'a maganan da ake a ah, ashe lalaci gaba ɗaya. <laughs> ashe Najeriya ta fito saboda yawanci abin da 'yan Najeriya suke yi a kan TikTok wallahi shi shi ka ce kamar saboda su aka yi TikTok din kaga dole ya kamata a yaki wannan to amma kaga ba don zuwan TikTok din nan ba wannan abu kowane ƙasa yana da nashi fa Ghana na da nashi hmm. Ivory Coast America kowa yana da nashi to amma kaga da yake in mutum yana gyaran Hausan ba duba daga Niger yake ko daga ina yake tun da dai hausan yake to najeriya za ce tun dai hausan yake yi a ai hausawa ga abin da ya hausawan suke yi kenan to kaga dole ya kan irin wannan abu ya zama wajibi ya zama dole a yake irin wannan abu gaskiya so wallahi ka, ka gani to wannan yana ɗaya daga cikin irin nau'in abin da yake faruwa na wato ɓanna wanda mutane wasu ba su sani ba bidiyo na ƙarshe da nake so in saka in ka saka daga nan ne zan ja hankalin mutane bangaren gwamnati da bangaren mutanen gari saka shi ga abin da malam daurawa yake faɗa a dai ga kwanan nan irin wahalar da muka sha da kafafen yaɗa labarai har daga Amnesty International sai da aka rubuto mana takarda cewa muna wulakanta mata a Hizba saboda haka an tura wa ƙasar Faransa an tura majalisar ɗinkin duniya wanda zai tura abin sai bugo min waya daga wata ƙasa ya ce ga rahoton da aka rubuto daga ƙasarku ana cewa kun hana mutane su sakata su wala muka ce ba mu hana kowa ya sakata wala ba mun hana wulakanta addini ne da karya doka wallahi ya ce min ya canza rahoton yanzu ya rubuta musu cewa Hisba doka ce ta kafa ta kuma Hisba ba ta da kurkuku ba ta da ɗan sanda ba ta ɗaura kowa in ta kama mutum kotu take kai shi duk wanda ka gani a kurkuku alkali ne ya daure shi ba hizba ba hizba dokar da ka karya za ta kama ta je ta karanta wa alkali wane ya karya doka kaza ita kuma hukuma in ta gamsu da hujjojin hizba sai ta kai mutum kurku in ba ta gamsu ba sai ta sake shi to da ya canza rahoton ya ce komai is in order ya rubuta hmm. musu kaga amfanin kafafen yada labarai kenan kuma ta sunna tibin ya sanni shi mutumin da yake aiki da amnesty international din shi shugaban su na nan west africa baki da yace yana ganin program din a sunna tv so da yaji an faɗi wannan sai ya nemi waya ta ya bugo domin ya tabbatar da abin da ake faɗa kuma ne masa bayani ya gamsu da bayanin to kaga wannan kadai an tunkuɗe wa musulunci abubuwa da dama kuma an jawo alkhairi ka sanata muna roƙon Allah ji ka iyayenka ya musu rahama wannan aiki da kai Allah ya karba Allah ya sa maka albarka Allah ya sa alkhairi muna godiya ga Allah kuma muna ƙara maka alkhairi Mm. So, sarki zaki magana ta ƙarshe da zan yi a nan gaba. Mutanen jihar Kano hususan na faɗi jihar Kano ne saboda ita ce jihar da ta fi kowace jiha adadi na mutane masu yawa wanda kuma musulmi ne a arewacin Najeriya. So kiran da muke zuwa gare ku ya kamata ku fahimci cewa kuna da makiya na cikin gida da na waje wanda abin da suke so kawai shine su ruguza tarbiyyar ku da addinin ku da mutuncin ku da komai ɗaya kenan a abu na biyu sarki zaki ina so wato ta ɓangaren mutanen da suke su 'yan kwankwasiya ne wannan ɓangaren sun yi ƙoƙari Allah ya saka musu da alkhairi a duk da mun san cewa ana ta ƙoƙarin a samu daidaito ko mu wasu daga cikinsu sun kira mu cewa da Allah inda gudunmu da za mu bayar a samu daidaito matsalar nan mu bayar to inna ma abubuwa ne suka taru suka yi yawa a wannan yanayi so kiran da muke yi shine hmm. a matsayin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf a matsayinsa na shugaba yadda yake da haƙƙi akan mutane suke da haƙƙi a kansa to al'umma ya kamata su sani shi ma yana da haƙƙi akan mutane ya kamata a san wannan So a mu'amalance shi da ma'auni guda uku. Ma'auni na farko kyautata zato ga mutane ɗaya kenan. Ma'auni na biyu yi wa mutane uzuri. Ma'auni na uku a haɗa alhassanatu wa sayi'atun da yi. Wanda suke ganin cewa ya yi kurakure a yanzu ko ya yi kuskure yanzu. Allah sarki sai su auna su gani alheri nawa ya yi kafin ya yi kuskure kuma yanzu. sosai wallahi sosai sosai sosai so wannan ina kira ne zuwa ga ni na san dalilin da yasa nake wannan maganar wanda yake asalin masoya ne ga shi gwamnan Kano mm. so da Allah faruwar wannan abin ya kamata su sa abin a ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci ko da suna ganin cewa wannan abin an yi kuskure a yanzu mm. to sai su duba su gani ta kuma daidai nawa aka yi so kas rusa daidai da yawa da abin da yake ba daidan da shi ya fi yawa ba mm. wannan shine kiran da muke musu a babi na insafi da adalci sannan abu na gaba su sani a matsayin mai girma gwamna daga cikin haƙƙin da yake da shi a kansu yadda Allah ya ɗora masa wasu haƙoƙi a kansa na al'umma don ya sauke su ma akwai haƙƙi a kansu nashi daga cikin haƙƙin da yake da shi shine akwai yi masa addu'a ta kirki da yi masa fata na alkhairi na haka dan Allah muna kira ga mutane mu a gurinmu shugabanni zaman su a matsayin daidai shine zaman al'umma yanzu ai in ba dan a kalamansa ba da i aka samu abin da mutane suke fahimtar ba daidai ba ne duk wannan tada ƙuran za a yi ta yin shi sarki zaki ah, kaga ba zai janyo wannan tada ƙuran ba so kiran da muke zuwa ga mutane dan Allah tun da dama suna son su suna masa fatan alkhairi to su kalli ababen da yayi na daidai da abin da suke fahimtar ba na daidai ba ne su auna sai su rinja yadda abin da ya fi yawa na tabbatar da cewa duk wanda zai kalli abin da ma'auni na ilimi da na adalci a iya tsammani na tabbatar da zai auna abin da ya na daidai ya fa na kurakuran yawa abu na gaba shine su ci gaba da mai addu'a ta alkhairi da fatan Allah ya tabbatar da shi ya ɗora shi akan hanya ya riko da hannunsa irin waɗannan kurakuran nan gaba kada Allah ya sa a sake samun su shi kuma mai girma gwamna kiran da muke da shawarar da muke bayarwa zuwa gare shi cikin matakan da wato zai ɗauka shine nan gaba ya yi iya ƙoƙarinsa a matsayinsa na shugaba sanda duk zai yi magana ya auna me zai faɗa kafin ya faɗa sannan muna kira zuwa ga mai girma gwamna ya yi ƙoƙari da Allah sanda duk zai yi magana hmm. kada ya yi ta a yanayin da mutane za su gane cewa a cikin fushi yake yin wannan ainihin wato magana don maganarsa ba daidai take da ɗaiɗaikun mutane ba in ya yi ta cikin fushi ya yi ta ba daidai ba damejin da za ta haifar yana da mugun matsala ƙwarar gasken gaske don haka mu muna masa addu'a muna kuma masa fatan alheri kamar yadda ko saƙon malam daurawan a farko abin da ya faɗa kenan bayan duk da ya faɗa abin da ya faɗa ya yana masa addu'a yana ba shi haƙuri yana kuma roƙon Allah ya daga addinin musulunci Daka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na shugaba jagora, Allah ya riko da hannunsa ya ɗora shi a kan daidai abin da ake ganin nan kuskure ne Allah ya bashi shi ikon gyarawa, sannan muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya sake jarraba shi da irin wa'annan kurakuran nan gaba. Su kuma ragowar mutane su ji tsoron Allah idan abu ya faru, abin da bai kamata mu siyasantar da shi ba, mu ji tsoron Allah mu daina siyasantar da shi. dan a irin wannan matsalar da ta faru masu bukatu da dama sun shigo kowa yana so sai ya biya buƙatarsa da wannan abin so wa'annan su ne takaitattun bayanai sarki da nake ganin ya kamata a ce mun yi a wannan ainihin wato zama ɗin so duk da mun ja karatun da yawa kana iya buɗewa mutum ɗaya ko biyu su bugo waya mu ji menene ra'ayin mutane akan wannan wannan dai shine saboda haka ga mu yanzu da muka zo muka yi wannan program din ba mu ci mutuncin kowa ba mu zagi kowa ba a wannan balma hasale mu muna ganin har yanzu mm. abin da ya kamata mutane su yi su yi hakuri ta fuskar gwamnan Kano koda suna ganin abin da aka yi ba daidai bane to da Allah su yi masa addu'a ta alkhairi Allah ya gyara abin da ya lalace sannan kuma Allah ya kiyaye faruwar haka nan gaba Allah kuma ya masa jagoranci wannan mu shine fatan da muke yi Masha Allah. jama'a alhamdulillah za mu bude layi kai da za kira ka tsaya kan topic abinda malam ya tattauna ba maganan akida aka zo aka yi sa don Allah ka tsaya kan abinda malam ya tattauna malam Buhari za ka rubuta nambar mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam alinawa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam sarki malam alinawa Allah ya taimake ka tare da kai malam sarki ina gaisuwa <laughs> muna amsawa muna amsawa malam ali na kana tare da malam kwatanci zan yi ko saka ya zan yi a to bismillah kana dai tare da malam <laughs> in sakwatanci zan yi to a to ai an zarje kana tare da malam wala Allah amma inda malam kaɗai ne da kai muna sakwatanci amma tunda duniya ne ka wani hausa <laughs> to to da farko dai yana don Allah ya saka muku da alheri amin amin amin amin ya rabbi Su kuma masu kokarin ganin ce an gyara matsalar nan kuma ubangiji Allah subhanahu wataala ba su iko idan kuma ta gyaru Allah ya sa hizbat ta gyaru sama da yadda take ma yanzu yadda aka ganin ta kamin mallam ya doki wannan decision Allah ya sa ta yi karfin da ya yi haka nan ma in ta dawo Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa ya hakuri ya dawo Allah ya sa haka insha Allah zai dawo insha Allah al'umma na da shauƙin ganin cewa ya dawo akan kujerar so kuma na san tun da dawa dan taimako al'umma ya kai a gyara tarbiyyar mutane da addinin su eh insha Allah zai dawo abin da yasa maka ba zai dawo ba da eh, akwai wani abin da aka turo mana da hmm. zan roki in malam ma zai bani dama wannan abin da aka turo mana na cewa ganin malam aminu daurawa ba zai dawo ba ah, yana cikin haka in malam zai bani dama da shi nemi wannan bidiyo in saka wa malam ya ga eh, dalilan to nemo bidiyon amma shi ba shi bari ya kammala bayanansa eh malam ali ci gaba da maganan ka eh, to kowa da irin nashi kyakkyawan irin zaton da zai yi gwargwado abin da ya bayyana mu abin da ya bayyana gare mu eh. abin da sa annai magana saboda mun ga mataimaki ne a hizba ya tabbatar da sun yi zama da shi gwamna kuma sun zauna da shi malam amin daura kuma ya ce very insha Allah abubuwa za su dawo su ci gaba yadda an ka san su sannan shi yasa gaskiya muke ganin kamar za a dawo sannan malam ya rufe da magana cewa kada a siyasantar da abu to gaskiya magana ita ita kamar yadda ko jiya na faɗi shi sha'ani a Najeriya ne hmm. in dai in dai a tare da dan siyasa za a yi abu to gaskiyar magana har sa ga da dan siyasa ga bisu <laughs> hatta me wa ta sallah wasu sun ce yan siyasa ne ka bi su na'am muna jin ka wa alaika salam malam ali assalamu alaikum wa alaika salam ana jin ka ana jin ka malam ali assalamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ali assalamu alaikum wa alaika salam ana jin ka malam ali tun da abu ya a muna mu muna jin ka so farko ni abin da nake kira gaskiya su kansu yan jama'iyyar LNPP din su za a fara ji hankalin su cewa kada su siyasantar da ita hizba na'am kame a yi magana akan wasu yan jama'iyya mm. su kansu su da suke kan gwamnati yanzu mm. kada su yi kokarin siyasa cikin harkar hizba sannan zai zama ba za a siyasantar da ita ba Idan gwamnati ta jihar Kano da kuma al'ummar da ake jam'iyyar NPP tun daga shugabanninta da makaraban gwamnati sun ka kauce ma siyasantar da lamarin Hizba. Hmm. To yana tabbata muku ɗari bisa ɗari ba wani ɗan APC a Kano da zai siyasantar da lamarin Hizba. Ko da ya yi yunƙuri domin akwai irin bayyanar da gaskiya za ta yi tsintsata mutum ko ya so ya soke ta ba za su soku ba. Haka. So idan an tsaya akan gaskiya gwamnati ta ba hizba dama ta yi aikin ta tsakanin da Allah. Hmm. Duk wani wanda ya niyyar siyasantar da lamarin hizba ba zai samu nasara ba. da gaske ne so yawa abu na biyu da nake so in magana akai shine yanayin operation eh, na tabbatar da jihohi 36 na Najeriya hmm. babban hanyar da ta kawo dukkanin gwamnonin Najeriya gaba ɗaya, akwai hanyar kamfe. Hmm. yanzu duk wanda ke bibiya harkar siyasar Najeriya dukkanin jami'an tsaron Najeriya da duk wani masani da mallamai na addinin musulunci da na ma addinin kiristanci sun sani cewa harkar kamfe da ma 'yan siyasa sun sani cewa harkar kamfe tana cin rayukan mutane tun daga mata maza yara tsofaffi wani lokaci ta ci dukiyoyin mutane wani lokaci a zo kamfe a farma wani gidaje a kone su mm. a kone kayayyakin mutane a yi sata amma ina da tabbacin har yanzu ya zuwa yanzu shekara kusan ashirin da wani abu ana zaɓe Najeriya ba wani gwamna da ya taɓa kirkira idea cewa ya kamata a bakan fiye saboda ana samu ana cin zarafin mutane. Saboda wannan hanya ce da ya tabbatar da sai ya yi kamfe zai ci zaɓe. Hmm. To yadda sun 'yan siyasa sun kasancewa ba yadda za a yi a ci zaɓe sai an tashi a yin kamfe. Tare da kamfen yana da wasu illoli ciki ne waɗanda sun hina hizba don ya zuwa yanzu ba na tunanin a Kano ala zargin hizba ta taɓa kashe wani. Amma a Najeriya ba wata jam'iyya da ta isa ta ce ta hita kamfe daga farkon kwara kamfe zuwa ƙarshen zaɓe. Wani bai mutu ba sanadiyar kamfe ɗinta. Ba ita. Babu. Amma kuma har yanzu ana kamfe kuma ba ɗan siyasa da ya haranta kamfe. Kuma ana cin zarafin mata yadda yadda baka zato a ɗauki mata gwamnati ɗan jam'iyya ko gwamnati yanzu kama a ce gwamnan jihar Sokoto da zai zo ta zarce shi zai ɗauko motoci bus bus a aiko a mazaɓin ne idan aiko motocin nan da maza da mata za a haɗa cikin wuta a cusa. Hmm. Haka za a ɗauki mutane a je kamfe kuma a wannan lokacin ba za a ce a rabe mata da maza. Na'am. Abinda duk ya haramta ma hizba in dai har ana gani abinda hizba ta yi haram ne to kuma haka ko a lokacin kamfe na neman mulki ya kamata ya zama haram. Sosai wannan gaskiya ne. Aiki hmm. yawa idan za a yi aiki yadda zaɓe a Najeriya ba zai ba sai da kamfe to aikin hizba in dai kame za a yi to ba zai taɓa yi ba gaskiya sai in an kama mutum da ƙarfi ansa lokacin da gwamna na wannan jawabin duk da mala ya ce ba zai kunna ba kuma babu bukata sai an kunna tunda akwai maslaha mm. za ka ji gwamna ya ce yana so in za a je operation a hada da 'yan sanda a hada da da civil defense a hada da wa tsakaninmu da dss soja ne kawai ya ce babu yawwa to tsakanin mu da Allah a cire DSS don mostly ba kowa san operation su ba su. Mm. Ai maganar 'yan sanda da kowa yana mu'amala da su da civil defense. Tsakanin mu da Allah da civil defense da 'yan sanda da hisba wani bangare an kai samu ala musguna mutane tsakani da Allah. <laughs> Suwa sun kai ɗaukan strict measures in za su yi bincike. Suwa ne in za su akwai yanzu a tsarin doka ɗan sanda ana iya ko matar aure za a zo kama ala iya zuwa da yan sanda mace da namiji in an zo idan ta gagara tahiya dama juya za a koma a yi ba a da ita ko kuma matakai za a ɗauka. a matakai ka za a farko ya kamata gwamnati ta yarda da cewa irin yanayin mu na Najeriya aikin nan ba zai ma dama za a aikin nan to gaskiya sai ya hada da kame shi kuma kame ana yi ne mai karfi shi zai zo ya kama mara karfi mm. ba yadda za a yi mace ta iya kama mace mace da ka gani tana da karfi wurin kuce-kuce a sa ta mota kamar yadda mace take da ƙarfi wurin a yi mata fyaɗe hmm. kamin namiji ya mai mace Allah shi ma sai kaga miki ga jiki ne to haka kuma ɗaukan mace a sa ta mota wallahi sai namiji mai ƙarfi wadan sa'ilin ma namiji guda ba zai isa ta mota ba sai wani ya rika mai dan sadda zaka sa ka hunta har mace za ta yi amfani da su ta bankara ta ita so wannan ni ina ganin farko abin da kamata a yi a ba gwamnati shawara sannan magana ta hakikanin gaskiya inda za a adalci wannan ya da a kunna bidiyon ta ce magana akan lesbian ina ganin ita ayin santin ɗinta tana wata shidda ta fara sabin ɗin times ɗinta a gidan yari za ta yi wata shidda gidan yari saboda kalamanta. Hmm. magana ta gaskiya kalaman murjani sun yi ta dami hankali bisa ta saboda ita so ɗaya ta yi so ɗaya an kai gare ta so ɗaya an kai ta kotu an gabatar da mata da hukunci kuma ba aiki an ka isko ta layi ba ita ma yadda murja ke furuci na baki ita ma furucin ta yi na baki. Hmm. so ta yi kuma ita ba a bata chance ma a zo asibitin ma'aikata a auna kwakwalwarta ko a wani abu direct an yi sai hmm. an fasin judgment an kai ta wanda yake ita murjiya yanzu haka an ce a ta adiba kwakwalwa a yi kaza a yi kaza so a cire siyasa farko da za su cire siyasa su ne yan jam'iyyar NPP da gwamnatin jihar Kano kadda ta siyasantar da lamarin hizba wannan gaskiya ne idan bata siyasantar da ita ba to ina tabbata muku ko dan APC a jihar Kano ya so ya soki hizba ba za ta soku ba fatan mu Allah ya kaddari abin da aka fata idan malam ya dawo karfi aiki Allah ya sa aikin ya ƙara tafiya shi yadda yadda ake zato ne kurakuran da a ciki eh. Allah ya ba da iko gyarawa amin a ya kuri tsaya kaka wuce nan maganar da kai cewa malam in ya dawo zai dawo saboda abin da sa nace malam ya bani dama saka wannan bidiyo don Allah callers ku samu hakuri Uh, abin da sa na ce ba zai iya eh, ba za a dawo saboda kaga wasu garuruka kamar suna buƙatar malam ka ji wannan bidiyon da aka, aka turo mini sunana abdullahi ya ufi kira sanadiyar da ya sa na yi wannan wato jawabi a daidai wannan lokaci game da abin da ya shafi babban malamin mu, wato sheikh aminu daurawa a jihar kano da kuma maganganun da aka yi a kansa musamman santittukan da suka biyo baya a gwamnatin da yake ma'aiki. aiki a cikin bayani na na ce suna na abdullahi fikira funtuwa ɗan katsina haifaffen jihar katsina to ni kira nake ga sheik aminu daurawa muna haɗa ka da allah da girman allah ka dawo ƙasarka ta haihuwa jihar katsina ka zo kai mana aiki domin na tabbata mai girma gwamnan jihar katsina malam duka umar raɗa shi ya ɗaura mara ne da yaƙi da mutanen banza da kuma ɗaukaka darajar mutanen kirki saboda haka malam aminu daurawa mu muna da buƙatar ka muna son ka muna ƙaunarka, ka dawo jihar katsina akwai ɗaya daga cikin ɗalibanka kuma aminanka malam abu ammar wanda a yau shine kwamandan hisba na jihar katsina to ina tabbatar da cewa tunanin nan naka ka. ƙoƙarinka na kawo gyara a cikin al'umma to mu nan jihar katsina mu muka fi buƙatar wannan kuma nan ne ƙasarka ta haihuwa malam duka umar radda gwamnan jihar katsina idan ka duba tsarin shi da al'amuran shi da halin da yake ciki a yau kullum burin shi farautar abin da zai zama alkhairi ga mutanen jihar katsina farautar ta yaya al'ummar jihar katsina za su koma kan tsari da saiti da kuma hanyar da za a bi don gyaruwar tarbiyyarsu su gaskiya malam aminu malam amini daurawa muna kiran ka da ka dawo ƙasarka ta haihuwa jihar katsina muna da buƙatar ka muna ƙaunarka kuma muna son ka kuma babu wani dalili ko wani abu da wani zai sa maka baki a cikin abin da ya shafi harkar gudanar da hisba wanda in ma wani kuskure kai a matsayinka na mutum wanda dama ko da wani lokaci zaka iya kuskure ba a bainar jama'a ya kamata a tozarta ka ba to mu gaskiya muna da buƙatar ka al'ummar jihar katsina suna son ka kuma suna so ka dawo kai musu aiki muna kiran ka kuma muna baka shawara cewa ko an yi maka tayin ci gaba da zama kano ka ce a'a jihar katsina ta yi buƙatar ka ina godiya kwarai da gaske kuma ina fata 'yan uwa da abokan arziki wanda za su ga wannan bidiyon a daidai wannan lokaci su taya ni yaɗa shi domin ya isa ga malam aminu daurawa saboda ƙaunar shi a matsayin mu na ɗalibansa muna ƙaunarsa muna son sa kuma muna son ya dawo ya zo ya ma jihar Katsina aiki kuma na tabbata malam duka Umar Radda saboda tunanin shi na ci gaba ne na son mutanen kirki na sanya za a yi a kawo cikakkar tarbiyya da zama lafiya a jihar Katsina kuma shine layin da ka kama kuma shine aikin da kake malam Aminu Daurawa mun gode Allah ya sa wannan sako ya isa har ya zuwa gurinka ta To, kaga jawoyi da yawa kamar dama ta samu fa. Kamar hmm. Na <laughs> ka kamar da saki yanzu. Kaga wannan kaji wannan shi yanzu in ka bincika a ka jihar Katsina shi watakila shi ba kwamishina ba, shi ba shugaban jam'iyya ba, hmm. ba deputy governor ba, hmm. ba governor ba, ba wani kokas ba a party ba kuma elders ba ne na jam'iyya. To ina tabbata ma duk kokarin malam Aminu in dai siyasa ta Najeriya wadda na sani. yau in za ka ɗauki malam aminu ka kai shi ka tsina ka ce za ka naɗa shi mukami saboda ya ce da mi take za a fara samun yan jam'iyya wanda za su yi dalige su zo wurin gwamnati su ce ba za ta yi buga malaman da sun kawo a ɗauko ne a ba mukami. <laughs> ko a kwarai kwarai inna lillahi wallahi sarki bari ka ji wallahi malam aminu daura ba don yana da alaka da su kwankwaso ba kuma shi da kai ne ya sha faɗi ba suka ba ce ya sha faɗi shi cewa yana da alaka da kwankwaso kuma siyasa kwankwaso ya kai na rantsi da Allah in ba don yana da wannan alaka ba malam sarki ba yadda za a yi a daidai irin wannan siyasa ta Najeriya a doko shi a bashi irin wannan mukami har a zo ana magana waya za a yi waya an samu sabani da gwamnati a zo a sulunta eh. so Najeriya ba magana ce ta ka iya aiki ba magana ce ta da kai an ka kafa gwamnati ta kwan inda kai an ka kafa gwamnati to sai ka zo ka yi yanga in ba da kai ba ka ja bakin ka kai shi yanzu duk malamin da aka Kano idan ya san bai yi tafiya NNPP ba wallahi shi da kai ne ba zai yada kai ne ba ce yana son kujerar da ya san tafi karhi ne hmm. to saboda haka fatan mu dai Allah sa a gyara amin abin da duk ya zama alheri Allah ya yi shi amin abin da duk zai sa in an gyara kila ya zo ya zama kuma wata banda ta gaba to kada Allah ya sa a yi wannan abin eh, insha Allah eh, Allah ya saka muku da alheri Allah ya taimake ku amin su hankuri da tsarki an Ah ya ah ya ai ai eh, gara fahimta da a ajiye a wuce kawai eh mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi mun gode ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam Buhari nawa Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki barkan ku da wannan lokaci. Barka ka dai Malam Buhari. Kana tare da shek Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Ina ma shek barka da wannan lokaci. Ina mar fatan alheri. Ina ina amsawa Shehu Malam Buhari kwana biyu. Wanne mutum wanne mutum Shehu. <laughs> abin da nake so in ce a nan wurin malam akwai maganganu ka yi maganganu masu kyau kuma ka sako bidiyoyi tsakani da Allah wanda duk mai fahimta zai fahimci gaskiya ko a bakin waye mm. Allah ya saka da alheri akwai magana misali kamar wanda ya dauki bidiyon in dai hakan akwai kafin jinan wurin akwai maganan da aka yi na ga rubutu na Jafar Jafar yayi ina ga wasu mm. a duniya suka ci. Malam Aminu Daurawa ya nemi da gwamna ya fi so nawa ba ba shi dama ya gan shi ba. Hmm. A rubutun da Jafar Jafar ya yi kuma hmm. kira waya misali bai samu ya ga gwamna ko a waya ko zahiri ko kuma su yi magana da gwamna ba a wayannan lokuta. Hmm. Na na jiya sarki zaki. Wannan abin ni har gobe ina ganin akwai hamana hamana da yawa a wannan zamanin tunda fir'auna Allah ya kakkama sunan shi a Qur'ani haka ya kama sunan hamana to wallahi wallahi na cikin shugabanni su ji tsoron Allah akwai alamomi da ni na gani malam a wannan abin shi gwamna wanda ya dauki wannan bidiyon ya kai ma gwamna ya gani na da ake sa mata a Hilux ana kama su mm. ba mamaki ba ba su kai ma gwamna ba ba su kai ma gwamna bidiyoyin murja da take zagi take fasa a ciki ba mm. kuma eh, dalili na a nan wurin ne. ranar alhamis ran da malam aminu daura da shi da shek abdalla gadon kaya suke kaduna suke program a wani gidan rediyo malam aminu daura ya yi wani magana ya ce akwai karanci audio da video da message da ake tura marawa zama akwai yana da kusan dubu ashirin da wani abu in ban bata ji ba ya yi wannan bayanin hmm. bai da lokacin da zai rinka duba su hmm. to ba mamaki gwamna yana da wayanda suke mika mashi baya ko kuma suke karɓan wasu korafe-korafe na jama'a Allahu alamu ni ana wasu tunanin duk rashin tsoron Allahn gwamna ba zai taɓa ganin abin da marja ta yi ya goyi bayanta ba misali in har ya goyi bayanta kai tsaye kenan ya goyi bayanta a ce kuma ya kware ma malam Aminu Daurawa baya ba. Ni a nan ina danganta wannan abin sarki zaki magana na dai na jiya akan mutane masu wayanda suke kusa da masu mulki da wayansu manyan mutane su ji tsoron Allah su rinka gaya musu gaskiyan abin da yake faruwa na al'umma su ba su da lokaci tunda kamar malam Aminu Ibrahim Daura bai da lokacin daukan wayansu sakonni ya duba a wayan shi to na gwamna ina ganin zai iya finna malam Aminu Daura wa yawa commitment da yake kan shi a matsayin shi na gwamna duk da malam Aminu hmm. na shi commitment din da yawa. To ina nasiha domin Allah a ji tsoron Allah kuma kar a siyasantar da wannan abin duk inda gaskiya ya fito a karɓi gaskiya. Mm. Kamar yadda malamin magana kar a sa maganan siyasa akwai yan kwankwasiya da yawa wayanda suka fito suka nuna ba su ji daɗin abin da gwamna ya yi ba kuma suna goyon bayan abin da malam aminu ibrahim daurawa ya yi wasu kuma ba su ji daɗin abin da ya yi ba hmm. to ni ana wa tunanin ina ganin ba mamaki gwamna bai kalli wayansu abubuwa da mutanen nan ko kuma wayannan yan matan suke yi a tiktok ba da wayansu maza ba a ta gari ba mamaki gwamna bai ga wayansu abubuwan ba kuma wasu bai ji ba allahu alamu ina muku fatan alheri Allah ya saka da alheri malam Allah ubangiji ya bada lafiya kai ma sarki zaki Allah ya taimake ka da lokacin ka da kake bayar amin malam Buhari nawa amin amin mun gode to malam kana da magana kamin mu bawo wani dama kuma a ba magana magana da ya faɗa haka ne shugabanni su ji tsoron Allah musamman na kusa da su so akwai abubuwan da yanzu tunda mu gyara muke so a samu hmm. ba zan shiga tafasilinsu ba sarki zaki so ina ganin ko a baya watakila gwamna malam ya yi ƙoƙarin ya gan shi ganin shi ya kasa yiwa tana ganin abin da ya taso ai dole ma shi gwamna ya kamata ya nemi malam din dan ba neman shi ya ba wutar ba za a iya kashe ta ba mu kuma so muke yi abin da ake ganin an samu matsala ma a gyara ba mu rura wutar abin ba shi yasa kaga ban shiga wannan babin ba ma na buɗe magana a kansa dan gyara muke so a yi Allah kuma ya samu dace amin assalamu alaikum kola kan tiktok Salam. Ah, sarki zaki ya gajiya jama'a. Alhamdulillah, kola ya sunan kargan ke kira? Sunana Muhammad Yasir daga Abuja nake kira. Tosh, masha Allah. Ina mamala hasari suna barka da kokari. Ina jin kina. To ina amsawa dan uwa. Fatan alkhairi malam. Muna muku addu'a Allah ya taimako kuma Allah ya kara ƙarfin taimako wa al'umma da kuke yi. da kuke tausayawa kuke taimakawa da zagi da cin mutunci da ake muku da kuma haƙuri da mu da kuke yi. Amin, amin ɗan uwa. Abin da nake so na ɗan yi ɗan mm, tambaya kai ko kuma ɗan yi bayani a kai, wato abu kaɗan ne bai da yawa nake so karan bata lokaci in ba ku dama. Wato abubuwan nan namu da yake ƙasar nan karuwa yake yi kuma ƙara lalacewa yake to dole sai kun yi hakuri ku ɗin malamai ku za ku yi haƙuri ku taimaka ku ci gaba da gyaran amma a yanzu kaman malam daurawa in ka duba a tiktok in ka duba kaman malam daurawa an mai da lamarin malam daurawa kaman siyasa wato an mai da shi siyasa malami ne fa wannan a yau in bai yi wannan aikin ba zai ci zai sha zai tufatar da wasu amma wasu har gobe abinda su suke ɗauka wai suna neman tsakaninsu suna ƙoƙarin gyara miya ne wai don wani abinci wanda ka manta da lahiranka sarki zaki mm. dan allah ku yi haƙuri ina so malam dan Allah ya mana fasarar suratul eh, suratul eh, abunan me eh, suratul zilzilatu saboda jama'a su rika ji kamar suratul hmm. Hmm. in mutum yana da tunani in aka ce malami da wannan wallahi in aka fassara mai zilzilatu na san ya ishe shi a koda yaushe tana cewa wannan malami su ne masu son mu sabida dukkanmu ba mu san ranar mutuwan mu ba wato hmm. Hmm. ba su da kaɗan wai yanzu ina ji wai mutum wai shi yana magana kan wanda ya magana kan katsina din nan hmm. mai magana da yawon gwamnati ne Ato, ah, to, mai Oshima mai magana yawun gwamnati ne wanda ke katsina nan ko? Mai magana da yawun gwamnati ne a gwamnatance na katsina. Shi ne aka ya fito a kan wannan magana. Sarki zaki. Amma kaji wani yake faɗa cewa wai wannan ba kowa ba ne. A'a ah, ah, ba ba a'a ya ce wai wani Allah. wani Allah. Cewa ya ta yiwu ta yiwu ya ce. Ka gane. Shi kuma abin da kawai yake so ya gina. Eh, yana so ya nuna maka cewa in ba wani kusa ba ne shi a gwamnati ko a jam'iyya to koda yana da wannan neman to neman bai da tasiri amma kaga yadda ka faɗa tunda yanzu mai magana ne da yawun gwamna to neman da ya yi abin yana iya tasiri hmm. abun kamar sako ne suka tura a boye hmm. kuma sarki zaki wallahi wato dai kawai sai dai mu ce mu ƙara addu'a Mm. tun daga azil ya zo mm. amma kano kano tana bukatan aduwa matuka sabida lalacewa idan ka idan ka duba yawancin duk wani abin da ake kira na lalacewa a ƙarshe fa duk girman Habuja fa wai sai ka ji ya mace tana cewa Kano ya fi daɗin zama <laughs> eh da girman Allah sarki zaki a gabana a gabana wannan an yi shi ya fi so goma ai in kana so ka yi harka hankalinka ya kwanta she kano ba damuwa ka je kano lalle ko da mai kan zama fi ga kenan wurin yanzu ka duba ka duba abuja ba eh. abuja ka san dai abuja ba ka san da bambanci kan kano kano mm. zallan musulunci ne mm. abuja kuma baka yi saka ce a'a zaka haɗa shi da Eh, eh, Kano ba saboda Abuja garin politics ne. Mm. Amma wai mutum duk abin da duk sanatoci da 'yan majalisu da da shugabannin eh, wakilan local state state duk suna nan fa amma wai cewa cewa take in tana so ka je ka je Kano shi ma zai bi ta Kano eh a hadu a Kano kenan a haɗu a Kano saboda Kano ne dandali gurin iyaka to wai kuma a ce wayannan mutane a ce irin wayannan mutane in an je kwashe su sai a ce su don Allah su yi hakuri su shiga mota muna magana ne da san rai amma malami malami malami ko zama malami ko ya zama ko me zai zama a'a shedan bai faɗa gaskiya ba maza Allah ya ce a ɗauka. Hmm. To, Malam ya sai bari mu kara maka minti ɗaya saboda mu ba na last caller kuma dama Malam ya mana taliki. Saboda kusan program ɗin minti talatin ne kuma a bude layi minti, eh, minti talata, bude layi minti talata. Amma yau eh, kusan ah, magana ne mai muhimmanci sosai da ya kamata mun saba da awa biyu kenan to eh okay mun kara maka minti daya malam wa alhamdulillah eh mun kara maka minti daya to eh, sarki zaki yanzu in kuka duba na rantse da Allah al'umma mu tana suna cikin hatsari mm. wallahi muna cikin hatsari har yanzu ba a san ta ina ne lalacewar ke shigowa ba kuma na rantse da Allah sarki zaki a yau a gonatance in aka ce yau gyara za a yi al'umma mu matasa mu gyaru to wallahi gwamnati ba ta so wannan ina faɗa maka ne ka sani yau ni wanda duk ake magana kansu ka kaga rawa ban taɓa haɗuwa da shi ba amma abba yaron mai gidana ne kwankwasa mai gidan shi yaron mai gidana ne duk zuwan da za su yi duk zaman da za su yi a nan garin Abuja bai wuce gidan wannan mai gidan nawa. Wane ne shi? A ba sai ya faɗa ba. A'a, to shi kenan, shi kenan. Malam ba shi ka faɗa ba. Shi kenan alhamdulillah. ok Okay, General Malami Soja. ok ina jin sunan malami ai na ɗauka ko amini da yake na aiki ina yin program ne ya kai ne ok ka faɗa min ka bata yanzu nawa kake bi na ba wai mun shekara a yi politics ba amma mu sani mu riƙe addininmu before politics muna zuwa muna zuwa boko ba dan addini ba ne muna zuwa dan boko dan mu samu zaman lafiya ne mu nemi abinci Masha Allah, mun gode maka, Allah ya saka maka da alkhairi Malam Yasir, wallahi kai magana mai kyau, mai kayatarwa sosai, Allah ya saka alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi. <laughs> To ka ji abin da ya faɗa, ka san sarki in na faɗi wata magana mutane ba sa gane ba. sai hmm. na yi bayani idan na ce maka talauci yana da advantage yana da disadvantage to watakila kai ma ka iya cami amfanin talauci na'am haka ne <laughs> eh gaskiya da kowa zai tambaya mai amfani talauci mai da amfani ko dai to abin da ba a so shine tsanani hmm. kuma kamar yadda ka sani ko arziki ne yayi yawa to shi kansa matsala ne haka wannan yasa kaga abinda ɗan adam ba zai rayu sai da shi ba shine ruwa to in kuma Allah ya ga dama yana iya turo shi da yawa sai ya mutane azaba da shi ka lura to manya da kaji yayi magana wallahi tunda Allah ya fara turo annabawa tun daga kan annabu nuhu ka gane na'am har ya tike da annabi sallallahu alaihi wasallama duk annabin da Allah ya aiko wanda ke miƙewa su yi faɗa da shi to manyan gari ne masu kuɗi da masu mulki na'am ka lura so kuma na baka asamin ka je ka bincika duk inda kaga an haɗu ana wata harkar addini hmm. za ka ga casa'in cikin ɗari wanda suka taru suna harkar addini ba su da kuɗi haka ne haka eh? to daga cikin advantage na talauci ka gane yana sawa mafi yawancin waɗanda suke da alaƙa da shi su samu lokacin da za su bi Allah na'am sarki zaki anya ka gane ba a to eh wato talaka da lokaci kenan a da gaske ne <laughs> Na'am. Saboda sarki ba za ka gane hakikanin waye ɗan adam ba sai lokacin da duniya ta zo mai ta fuska guda biyu. Ko hmm. kuɗi ya samu ko mulki ya samu ko duka guda biyun su haɗu ga kuɗi ga mulki. Hmm. Saboda wani wallahi barin faɗa maka ba wai waye in hannun shi ba ko motarsa wallahi wani da ya samu duniya matarsa zai fara canzawa. Wallahi shai gaskiya yana faruwa wallahi gaskiya. Ka gane? ya canza abokanai hmm. wallahi kowa wani kai saboda ya samu kuɗi hatta magana su ya canza sai tafiya ma wallahi <laughs> tafiya saboda na'am ka yadda na'am so wani saboda ya samu kuɗi in kuka san juna shekara kaza ba hmm. kowa bane zai yadda kun haɗe ya nuna ma ya san ka dan bai so ka matso kusa da shi dan kar ma a nuna ya san ka dan su nuna ya san kama ya kaskanta baka hmm. isa ma saboda kawai ya samu kuɗi da ya ganka bai ma nuna wata alama da ke nuna cewa ma kun taɓa wata alaƙa da shi ko ya san ka to wannan dalilin ya sa sarki zaki in ka ga mutum ya samu kuɗi ko mulki ya ba Allah to shi kuma sai ya zamanto matsayinsa a gurin Allah daban da su kansu wa'annan ɗin jarrabawa ne. Hmm. Wato in Allah ya baka kuɗi kana biyayyarsa kuma darajanka ya fi wanda A ai ba za mu a haɗa ba ai. Yanzu an ce a zo a yi sallah, ka zo sallah a matsayinka na mai kuɗi mara kuɗi ya zo kun yi musharaka da shi. An ce a zo a gina wani abu na addini, kai ka ɗauko kuɗinka ka bar shi bai da kuɗin, ya za ku zama ɗaya. Gaskiya. Hmm. Ka fahimta? Na'am. Na'am. Jania Media Team. Mm. Ka ka fahimta sarki zaki? Shek sosai. Ka fahimci yadda matsala take yanzu? Na'am. So abinda wasu ke kafa hujja da shi da sunan talauci talauci yana wannan yake sa ba za su ba Allah ba wannan ba zai zama dalili ba. Na rantse maka da Allah talaucin da sahabbai suka yi fama da shi wallahi ya fi talaucin da muke fama da shi. duk wanda ke sauraron mu yanzu ƙarya ne ba wani mutum da zai ce maka wai kayan su ba mallaka a duniya amma wallahi tallaha an yi sahabin da a rayuwarsa wallahi kaya ɗaya mallaka a duniya in zai wanke kayan sai dai ya zauna cikin gida in ya wanke ya jira sai kayan ya bushe tukunna sannan ya sake ɗaukowa ya sa ya fito wallahi bai da wani kayan da zai sa hmm. ka lura So a nan zan kira mutane akwai wani abu da mutane suka halatta wa kansu sarki zaki. Ka san ko To ko yanzu nan na gani a Abuja. Mutane sun je sun fasa sutun gwamnati sun ɗiba abinci. Wallahi tallahi yanzu fa ta kai ga mota za a ga an yi fakin an ga ofin bodi ce trailer kawai za a buɗe tamfol ɗinta a gani abinci ne taliya ne menene sai a wawashe kaga majiyin karfi katu wanda zai iya hawa saman tirela ya ɗauko buhu ya sakko ka gane ga katuwar waya a hannun shi wacce yake subscribing yana sa mata data da komai amma bai da wannan yana kafa uzurin wai hujjar yunwa ce za ta sa shi ya je ya ɗiba abincin mutane na rantse da Allah a wannan yanayin duk wanda ya ga wata tirela a hanya aka tare ta aka kwashi abincin mutane billahi allazi la ilaha illa wa haramun suka ci hmm. babu kuma wani malami da ya isa ya halatta musu cewa wannan halal ne saboda na farko ba kayan gwamnati ba ne, na biyu idan kayan wani kamfani ne aka gani to ta wata tirelar da kake gani kwaya ɗaya ta ɗauko kaya mutane ne masu yawa suka haɗu suka iya samar da tirelar guda ɗaya a daidai lokacin da ake fama da raɗaɗin rayuwa sai mutane kawai suka ga kayan 'yan kasuwa da yawa a tirela ɗaya suka haɗu aka wawashe kaya don Allah su an karya su ko ba a karya su ba eh to abinda mutane suka halatta wa kansu da sunan talauci billahi allazi la ilaha huwa sata suke yanzu kuma ba shi zai sa dan sun cinye wannan abincin ba gobe jibi ba za su buƙaci wani abincin ba da haka muna kira ga mutane su ji tsoron Allah kuma wannan matsalar da mutane suke ganin ta malamai su tashi su gaba da faɗakar da mutane saboda tun ana tare na tirela ana ɗiba za a dawo ƙaramin mota to in ba sa'a ba za a dawo wanda ya kasa ma a bakin shagon sai yana sayarwa za a zo a daka mai wawa da sunan cewa an shiga yunwa kuma na rantse da Allah ba mu kai matakin da mutane za su halatta ma kansu ɗibar dukiyar mutane ta wannan hanyar ba billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya ga motar mutane ta kayan abinci bai san ko ta waye ba bai san daga ina take ba kawai kuka tare kuka daka wawa kuka kwashi kayan mutane wallahi kayan ko ba na musulmi bane sai an biya gobe alkiyama to haka duk wanda zai ci bari mana duk wanda zai ci ya san cewa in ma zaka ci to haramun zaka ci wannan ita ce magana ta gaskiya amma tsakani da Allah abinda mutane suke yi ba sa kyautawa tsakani da Allah Allah ya sa mu dace amin amin amin to shakka ai muna taliki kenan ai muna addu'a to sarki zaki Allah ya saka maka da alkhairi ita kuma gwamnati ta ƙasa da ta jihohi khususan a keɓanci gwamnatin jihar Kano muna roƙon Allah abinda da ya ake ganin ya samu matsala Allah ya ba su ikon gyarawa mu ma Allah ka gyara mana kurakuranmu wa'annan yan uwa namu da ake ganin sun karkace akan hanya dan Allah mutane su daina addu'a ta tsine musu ayi addu'a ta Allah ya musu albarka Allah ya dawo da su kan hanya saboda haka wa'anda suka karkace a cikin mu Allah ka dawo da su kan hanya wa'anda ba su karkace ba muna roƙon Allah ta'ala ka hana mu karkacewa Allah kuma ka gafarta mana laifuffukan mu gabaki ɗaya, Allah ka haɗa mu da duk alherin da annabi ya roƙa a gurin Allah sharrin da ya nemi tsari da shi a gurin Allah kuma Allah ka tsare mu daga gare shi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa azaban na. nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil